الله أكبر الله كفروا قطعت لهم ثياب من نير يصب من فوق رؤوسهم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري جنات تجري تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء نذيقه من عذاب أليم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف سواء العاكف فيه والبادي ومن يرد فيه بإلحاد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالاً وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم ۖ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتختفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدفع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذل للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا إلا أن يقولوا ربنا الله ۖ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكتها وهي ظالمة وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبير معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه هنا ساكي جدد قديا زواج الله وبنجي ممدو كتشين سلكي عند ساكي داوى دمو أو أن اللوكتشين البركة yau watan zulhijja yana kwana daya ranar alhamis ya yi daidai da anin hijiran ma'aiki alaihissalatu wassalam daga kasan nan na makka zuwa birnin madina shekara 1400 da shekara 43 mun hadu nan za mu yi karatu kamar da muka dauko wannan salo cewa wannan kwanuka goma da suka fi kwanuka duka albarka da daraja da kuma yawan karin lada a ciki za mu share kwanuka goma duka muna karatu abin da ya danganci musuluncinmu ko ku gan mu da almajiranmu mazan ko ku gan mu da su mata ko ku gan mu kadi ko kuwa a'a mu fita wajen akra ko kuwa a'a wajen ghana in allah ya kaddari haka to haka za mu yi an mu ga kamar kwanuka goma ga sun kare cisa wannan tafiya mai sauri da za mu yi muna barin al'umma masu sun albarka su zo mu yi tare in kana sauraron mu kai tsaye tare muke yi ladan mu da ladan ka ba bambanci in kuma ka shagala ne ka sake dawa ka zo ka an saurare mu kamar ma hawayen mu da kai muka yi ina fatan alkhairu zuwa ga musulmi a duk inda aka same shi abinda zai ainihin ba mu baraka da kuma sa tafiya ba za ta yi daidai ba Allah ya kiyaye mu nasarar duniya da lahira ubangijin Allah ya ba mu kuma ya sa a dace al'umman musulmai bayan haka waɗanda almajirai kenan na gaba-gaba na markas ruhul amin wanda a cikinsu wasu ma malamai ne don duk wanda ya gama haddan kur'ani duka ya shiga cikin ainihin silikin malamai kai ya shiga cikin masu daraja na duniya ya kuma shiga cikin masu daraja na kiyama kai bal ma ba an gama kur'anin duka ba a wasu bangarorin kana da shi kamar na sabon annabi muhammad sallallahu suka ce mana man hafiza al-baqara wa ali imran jaddafina duk wanda ya haddace suratul baqara ya kuma haddace suratul ali imran shi zama shugaba gaba da a cikinmu a shi samu daukaka a cikinmu tabarewa danga da ke zaune wanda ke cikin su karamin alacima ya haddace sama ga ainihin a juz'i goma ga wanda yake ya kare a cikin su shi wanda yake yana rabi shi wanda yake ya ainihin ba kashi biyu baya bi ma'ana yana juzu'i ashirin hizbi arba'in kenan wasu kuma na sama ga haka waɗanda mutane da suke zaune tare da ni biyun gaba da ke tare da ni su sun gama hadda shi sa sun shiga cikin malamai masu karantar da yara shine malam sa'ad da malam saifullah kamar da muka yi da zu kowa zai nuna kansa da abin da ya zo da shi nan insha Allah subhanahu wa ta'ala ni dai kamar da kuka sani bai goyo ba ni Muhammad al-Awwal Hassan wanda ni ne wanda yake eh, na zama sanadiyan bude wannan makaranta da izinin Allah kamar da na kuma zama sanadiyan bude jami'atul wifaq ad-duwaliya far'i na mu na Ghana ni ne wanda yake na zama sababiyan budewanta ubangijin Allah ya mana muwafaka ya samu kare lafiya yau kuma matasan ahlus sunna malaman su da attajiran da masu kasuwancinsu da yan bokun ne kuma ne shugaban kamar da suka an tabbatar da ni a kai da fatan ubangijin Allah ya taimaka mana riko yau da kullum da kuma samu kare lafiya a cikin junin ga muke ciki yanzu za mu saurari wa danga malamai tun daga anin malam sa'ad babu labari wane ne shi me ya kawo shi nan na yi kai بنقدم الله البركه تفضل جزاك الله خير نعم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سنانا سعد جابر ابراهيم سراق جاره انا نافتو دبا كسني ماي منازو مركز ذو الامين جميع حد شعر القران ثم الحمد لله ناس امين شنال دار القران الله اكبر ما شاء الله نعم شو الاسلام شيخ نور الدين

Allahu akbar na'am wa shi gaba ga shi wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to Najeriya ai tana da girma Jigawa state masha Allah wanda ke masha Allah طب شو الإسلام؟ أها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله ما شاء الله kaji hausan shi ka san lalle ka shiga ka unguwan da da a samu musulmai da yawa to shi nan sun samu liman jiya na ba mu sallan eh, magaruba ko a bar shekarar ta yasin duka mai sallan magaruba da shi haɓa eh in allah ya sa ka ko mu shiga kofi je ka tara su da aibewa da wane ne zai so ka ta ba su qur'ani ka karanta musu yasin cikin sallah su ba ba cikin sallan magaruba ba jazakallahu khairan ibrahim na'am assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu sunana marwan muhammad munif masha Allah ma na zo alqur'ani la ni nan an marke ruhul amin masha Allah niyan haddace alqur'ani na ko voltaire ne kaji su wannan mutane ka ce voltarian wanda ba gane bai gano ya ce ne eh nisa mun gane ka voltarian mu mun gane ya fito kasar volta kenan na'am amma yanzu gwanka ba volta ba na yanzu ku uti ne ta yanzu ya za ka ce mana tun da ka ce wannan folitarian ya za ka ce utitarian ko ya za ka ce mana masha Allah na wani guwa cikin uti kwantanof masha Allah ayyuwa alhamdulillah eh, masha Allah alaiki Allah ya maka mawafaka Allah sa kare lafiya Masha Allah. Na'am ga oga kwata-kwata. saifu Saifullah bin Mari. Masha Allah. Kuma na fito East Legon. Masha Allah. Wani zo markaz don yin haddan Kurani. masha Alhamdulillah na kammala. Masha Allah. na roƙa Allah Allah ya samu yamma yaki. Amin ya rabu. Amin ya rabu. ta al'umma masu sauraron mu masu cike da yawa albarka kun ji malamanku da almajiranku da limamanku da mahaddatan kur'ani sa'an nan kuma shugabannin gobe kamar da muke zata in dai mutum ya samu qur'ani ya samu abokin duniya da lahira ya samu aboki da zai huta da shi a kabari ko ya kabari ya sawaita qur'ani ya yayi maka ainihin sunan shi kewa a cikinta tun da kana da alqur'ani ka je kiyama kuma kowane cikin rikici kai qur'ani ya bar kana cikin aminci ka da Allah kana cikin farin ciki ka shiga aljanna bayan kowa ya shiga Allah ce kudu ne to qur'ani zai fara daga shi sha a ce maka ikra. karanta shi ka fara daga fatiya kana alhamdu shi ga an ajo su ka ka fito aljanna ka shiga wata aljanna lillahi ka fito wata aljanna rabbil alamin kuru ka yi sama to na ga ka kare fatiya ka kare bakara nisa ka kare ali imran ka shiga ma'ida ka shiga an'am ka shiga araf ka baro araf ka shiga anhin anfal ka baro anfal ka shiga tauba ka shiga yunus hudu yunusa ga sunan dai sai ubangijin Allah ya dinga daukaka ka hakka kai zuwa ga daraja ta anin karkashin kujerar al'arshin Allah hum tuna inda rabbihim Allah kai mana daraja na sama na kololuwa da mu da ahalinmu da yaranmu da jikokinmu da za mu haifa Allah ka samu kare lafiya Allah kai mana muwafaka masha Allah tabarakallah wannan zama kamar da kuka gani halwai muna so mu yi riban lokutanmu na wanga zamani ne shi sa wanga karatu muna aje tarihi ne bai sharewa kuma ya shiga cikin lissafi kenan rana kaza lokaci kaza mun yi kaza yana nan a rubuce cikin littafin Allah alazai na nan suna ta fama yanzu yanzu duna duka na jijjigawa da labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak an hansa kiran annabi ibrahim to mu da allah bai sa mun hansa kiransa a wannan shekara ba to ga muna muna an hansa kiran allah da kanshi direct istajibu li rabbikum ku hansa kiran ubangijin ku madaukacin sarki tun ranan da na sani da kai ka ba ga anin rashi abinda da kake bukata ce ka samu ubangijin allah ya karrama ku masu sauraron mu da kuma karrama anin malamai da ke tare da mu kamar da na baku labari bisa kan ainihin a yaran mata da zu na ce iri uku ne nan ma mazan ma haka ne iri biyu ne su ba iri uku ba misali kamar malam sa'ad masha Allah subhanahu wataala dan ya fara qur'ani ya kare kuma zaunin sa ga kuma ya kare ss za shi ke nan ya shiga ne university insha Allah ya hadi biyun duka ya so ya zamo musulmi na kwarai wanda zai kare mu gabarin wahala na duniya haka in ka baro wurin shi in ka zo wurin malam saifullah haka shi kuma ya gama ss shi bangaren science gashi ne yana nan tare da mu nan ya hada nan ya gokun shi komar gashi yanzu shiga cikin silikin malamai masu karantarwa in ka baro in ka je wurin marwan to shine wanda yake shi ya gama ss ne kuru shi ya zo ya haddace qur'ani kusan shekara kenan da wani abu za mu koma shekara kenan daidai da zuwansa alhamdulillah yake almajiri ne mai kuzari mai fama yanzu ake na suratu hud za shi kenan nan zuwa wata shida muna kawwana su su iya su soke qur'ani da idan ubangijin allah madaukacin sarki yusuf su shiga muraja in ka je can kuma ga malam nuruddin isa wanda shugaban dabbobi kenan kamar da na baku labari dabba dukan ta gane shi ko ya ta rikice ce ta huce na ba ta da lafiya ne ya san me zai bata ya san me zai soka mata ya san me zai yi ana jan shi ya kur'ani qur'ani ce bai yi shi ya duba dabbobi shi don dabbobin na kuka in za shi muka ce zo an baka dabbobi ya zo aminim aka ba shi dabbobi ya ta yi da su yana haddace qur'ani yana yi da su ga shi nan da kun ji shi ya kai hal a araf allahu akbar nuruddini da ake ga kama ya shiga cikin shugabannin kwabalolin kuma shi yanzu ya zo shiga cikin limaman duniya allahu akbar allah ya muwafaka kun ji shi cikin azumi yana ba ku sallah kamar dai idanuwansa na duban abin ne karar yana tafiya kamar an yi rikodin ne na aje ubangijin allah ke wannan allah ya sa iyayensa kare lafiya dama baba shi ya je kiyama Allah gafarta masa Allah sa ya kare lafiya Sheikh Abubakar ya zo jami'a ne na Wifaq yanzu yayi linguistic da ya zo kurbe ce a ah, ya kamata a yi jifi biyu shi sa ya shiga cikin sirkin ma'adatan Qur'ani kamar da kuka ji sa yanzu na suratul Rum za shi an kabut kenan kusan ya gama da ainihin kashi daya idan an raba Qur'ani kashi uku bangijin Allah ya sa ya kare lafiya shi ma haka yana nan ga babansa ya koma ga Allah Allah sa baban nasa ya je a sa'a malam Ibrahim kuma da ya fito shiga kofi asalin su masu musulunta ne ya zo from nowhere in ka karanta alif shi karanta ma a eh in ka ce ba shi ce on ah, gashi yanzu shi ya zama liman hali yana ainihin kwarara sururi sama ga tauba Allahu akbar subhanahu wa ta'ala zai haddace Qur'ani kenan cikin lokaci kadan ubangijin allah iya masa allah sai kare lafiya shi sa zai zamo mu zo ne zuwa ga ainihin kofi har da aflawo har da dawenya ya ba mu in allah so ya yadda allah ya masa wannan muwafaka sa'an nan malam marwan wanda ya fito uh, oti rijin kwanta kamar da kuka ji labarinsa mun gama da shi sa'an nan uh, mu uh, malam saifullah abdulmalik wanda yake na kuma ba ku labarinsa yanzu kusan shine na ibin director kuma shi ke kula da anin jujjuya stiyan makarantar a lokacin da aka rashi dokta ah, zainul abidin a wannan guri shi sa allah ya sa ni da su duka mu kare lafiya karatunmu kamar da kuka gani a bisa ga kan bango zama ne guda uku duka yana tafiya bisa kan miftahun naja shafi ko shafuffuka mun ce mafatih kenan ko shafi na samun tsira da rabo a duniya nan kan ma kiyama kuma a samu rabo da tsira wannan shi ne karatu da zamu mesa don waɗanda sun riga sun shiga cikin manya suna tafiyar da al'umma suna sai su yi wazi suna sai su yi hutuba suna sai su yi komar to yanzu ne lokacin da suke cikin samartaka ta zafi ya kamata a nuna musu matakaiya da za su bi su samu success cikin rayuwarsu su samu dace su samu biyan bukata na duniya da lahira har ya shafi al'umma duka baki daya shi sa bayan allah wannan magana ga mutane da ke da himma su ke dokan wanga maudu'i da himma shi sa in baka da himma baka da anin yunkuri baka da wani abin da kake son kaga kamar ka zamo ba ka da inda kake son ka kaman ka kai ba ka da irin kirkiran ababa ka create wani abu ka kirkiro wani abu a rayuwa don ka bar tarihi to irin wanga maudu'i ba naka bane kai ka zo ne kuru ka zamo karuwa ma duniya don baka ba duniya komar ba amma kai ya ka bar legacy ka tarihi kai ya ka aje abu mai kyau to shakka babu duniya ita ta yi riban ka e kai kai riban duniya ba duniya ta yi riban ka ba amma ka zo da cikin kurum ka tafi to duniya ita ta yi riban ka ka kiyama ba ka da rabo ce sa bayan Allah miftahun naja wannan li kulli sahibi himma yana zuwa ne ga dukkan wani ma'abucin himma wanda ko bai iya washe yayi qur'ani ga ko ya faman ga da dama na gina da wuya amma kun iya kun himmantu har kun yi kun inda kuka kai ga wanga na nuna lalle ka akwai na jahi misali kamar ibrahim ya himmantu ba barci ba komar dare da rana yana karatun ne ga shi kasa ga shekara biyu ubangijin allah na nuna masa ba zai kai shekara uku ba ya haddace Kur'ani ya kare alhali ya fito from norway bai iya karantawa ma in ka bude bai sani ba kamar da Allah ya ce ma kunta tadri mal kitabu wal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina kai annabi muhammad sallallahu alaihi ma kunta ba ka kasance tadri mal kitabu ka san me ake ce ma rubutu ba balle ka rubuta in an rubuta baka sani ba kai ko ba ka iya ba balle ma ka rubuta wal imanu kuma ba ka san me ake ce ma imani ba har musu ubangijin Allah muka zuba maka imani da saukan alqur'ani muka baka annabci tare da shi ban baka kitaba ba amma ka karantar da mutane da ke da kitaba har yau kana cikin karantarwa har aikiya ba, ashe wannan na nuna cewa wanga na nawa bayun Allah ga sahibu himma wanda ke da anin himma wa rafiqu tumuh da wanda ke da kwadayin wani kake da kwadayin ka samu wani ko ka zama wani ku ne waɗanda yake za ku riba wannan yuridun najah fi hadhihi dunya wa fil akhirah wanda ke so ya samu najahi ya samu succeeded cikin duniya yau da kuma gobe kiyama don in ka dace nan akwai alama kuma za ka dace kiyama amma ba kudade da sarauta da su suka dace ne da cin ba a ma'anan ka dace kai da mutane lafiya kai da al'umma ba rikici kai da iyaye ba ani hayaniya kai da shugabanni kuna zaman lafiya duk abin da ya kamata mutum ya yi duka baka wasi da shi baka barin aikin yau gobe in ya rige faro ka tashi ka yi kana yin abu kamar zaka mutu ne yanzu ka dinga guri mai yawa kamar duniyar ma baka mutuwa to wanga maudu'i nawa zai koba ne zuwa gare su kuma na nuna muku abin da yasa na zabe shi don wadanga matasa kuke gan su gabana yanzu za su soma tuma kenan za su soma fita kenan don su yi ma al'umma aiki ta ya kamata a samu su ire-iren waɗanda maganganu a cikin kunnuwansu haka kuma kai da ke kasan turai ka fita in baka san abin da yasa ka fita ba ta wanga maudu'i ba ka ciki don ba za ka yi riban shi ba za ka kan maganin zai yawa amma ka san me yasa ka fita a ina ka fito ina za ka me manufanka to shakka babu wannan maudu'i da zai magana maganan ka ne kai ne wanda yake kana bukatan inda wannan maganganu fa yakuna maqbulan inda Allah don da himmantuwanka da ayyukanka da hakkinka da ababa da aka dora kanka in ka tashi da shi bisa kan anin hanya mai kyau shi kamar ka zama abin karbuwa a wurin ubangijin Allah wa inda khalqi a wurin halitta kuma ta mutane amma kai karan kanka baka san ina ka fito ba bare ka san ina za ka hakkin matanka ba za ka bayar ba hakkin 'ya'yanka ba za ka bayar ba hakkin gidanka hakkin light bill hakkin makarantar yara duk ba za ka bayar ba shi ka zama abin ki a wurin mutane ka kuma zama samun abinki a wurin ubangijin Allah madaukacin sarki shi sa al'umman musulmai masu cika da yawan albarka <clears throat> wannan shine radiyan ar-rabbi she ga kaman ka zo mai yadda da ubangijinka wa rabbuhu radin an she ubangijinka kuma yarda ka mahbuban inda ahli she ka abin so a wurin familinka a wurin ahalinka wa zawi da yan wayanka a ashabu da anin sahabbai ko ko mutane da kake rayuwa da su me yasa domin rayuwanka yana da ma'ana zama da ka akwai riba kwanciya da ka tafiya da ka akwai ci gaba ba ci baya to bisa kan wannan ina neman taimako a gun Allah Allah ya taimaka mini in iya in tabbatar da wannan muntalaqatin najihin wayanda suka samu naja'i suka samu rabo suka samu daraja suka samu biyan bukata aka ji su duniya sama ta ji su duniya ta damu ran da suka mutu ko a suna cikin duniya an damu da su ko ba su kaman suna nan waɗannan mutanen farkon abin da suka yunkura da shi suka tashi da shi shine al'amalu bin niyyat yin ayyuka da niyya na gari ku dukan kuna kaka yi wasi baka sa niyya mai kyau cikin zuciyanka ba za ka kai karshe ba in ka kai karshen hadda ma ba zai umfani ba don babu niyya mai kyau in ka zamo malami ba zai umfani ba don babu niyya mai kyau ya yiwu a sanka duniya amma an sanka ne don shetancinka amma ba an san ka don alkhairin ka ba shi yasa ana kwatanta ka ne da mugun malami amma ba kwatanta ka da malami ta alkhairi to duniyar ka bai amfani ba shi yasa al'ummar musulmai wannan shine abin da muke son a gano da farko al'amalu bin niyyat fanwil khaira fi kulli amal ayyuka gaba da niyya ne kai niyyan alkhairi cikin kowace aiki shi zai sa ka iya ka samu irin wadanga ababa ka bude abinda ba taba tunanin shi ba ka zo da abinda da baka taba anin sani ba don ababen suna zuwa maka ne yau da gobe da kullum mai yasa don ka haza damuwanka da damuwan al'ummanka da damuwan musuluncinka kana ga zama tilas dole ka aikata to zaka yi wannan wastahdir naf al-akharin sa'annan bayan niyya ta riga ta kuntu ku anin zo da riban 'yan wayonku ai umfani da 'yan wayonku za su samu ku bar 'yan ku su dinga anin ganin ku kuna da amfani a duk inda aka same ku a duk inda kuke ba ku zo ku sosi ba kun zo ne ku kara ba ku zo ku yi ragowa ba kun zo ne ku cika to in an samu irin wannan a cikin zukatanku to za ku dace wal kaffu an shar duk mugunta ko da na harshe mutum ka nisance shi maganan banza faji wofi wanda bai dace ba a Allah na cewa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan wa qulu lin nasi husna ku gaya ma bayuna su dinga fada abin da ke da kyau to su ku kenan tunda qur'ani na bakin ku ya kamata maganar ku ta daban tunda qur'ani na tare da ku ya kamata maganar ku je daban amma duk lokacin da aka samu ba qur'ani tare da ku lokacin shi zamo bala'i za ku iya yin komar amma tunda kun duki qur'ani to kun kare wala tudqi an bil mihal sannan dukkan wani rikita-rikita jarabta na duniya na an kika na ba so ka ba na an fitine ka kaka bari ya zama maka abin damuwa suna kin ka tafiya da abin da kake dama ba su bi da su kake yi ba ka san me kake nema bene ne gaban ka shi saba ka damu ba malami ne ya kika almajiri da wanka ne kika wanda ya fi ka ya kika wanda ka fi shi ne kika a'a daga makaranta ne wani ya sa maka ido a wurin hadda ne kaka damu asali kai da shi makarantar ya hada ku bai jima kun rabu malamin iliminsa kake nema in ba shi da hali zauna da shi da ilimin ka nemi abin da ke wurinsa bai jima kun rabu makarantar kun rabu mu dukanmu daga makarantu muka fara hawa yau makarantun na nan amma ba mu ciki ga mu nan mun bude makaranti daban-daban ba daya ba ba biyu ba kuma ka zamo kamar abubakar aina ma waqa'ta nafa'at duk inda ka samu kanka duka kai umfani ka je garinka ka yi umfani garin wani ka yi umfani kana cikin traveler a matsayin ka ka sauka transit ka yi umfani kana wajen ko ina kake ka zama musulmi kamar ruwan adari duk inda ya sauka duka yana umfanar wani ko ka zama kamar wata duk inda ko rana duk inda rana ya bullala zai zama abu ne umfani shi yasa in yanzu ba ku ga rana ba to wani wuri ya bulla in ba ku ga wata ba yanzu yana wani wurin haskatawa to haka in ba ganka nan ba to inda ma za a same ka a same ka kana alkhairi alkhairi to shakka babu iliminka da karatunka zai yi amfani kuma za ka samu najahi kuma da ainihin ci gaba a cikin duniyanka shi yasa babban abu shi na ce muku nan kada ka samu kada ka damu da rigima kada ka damu da fitina kada ka damu da jarabta duk abin da ya soka maka kai ka fita ni shi kurun tun daga baza ka in an tare nan saki hanya in an tare dama zo hagu in an tare hagu zo dama kai dai ka dinga tafiya da kayi hijira ka bar gari kaka je ka zauna zaman kashe wando a'a je ka ka zauna da niyan za ka yi abin da ba taba yi ba mai yasa don an tun yi da yawa shi yasa dora bisa kan waɗanda suka yi nan kai maka zo da sabuwa ta lokacin nan zaka samu nasara kuma zaka samu najahi kuma zaka samu ci gaba a cikin zama kaiwanka na duniya haka ke kiyama al'amalu wal jiddu huwa al a'zam ila al majd yace kaga aiki da nacewa a cikin yin aiki shine babban hanyar da zai kai ka zuwa ga daukaka na yi ziyarar imam okasha kanina kenan na hudu a amerika ba so daya ba so biyu ba duk lokaci da zai ci abinci duka sananin bai wasi da lokacinsa kaga ajiye kur'ani yana karanta aya yana karanta sura yana cin abinci amma kaga baya cin abinci to yana tare da littafi ashe wannan na nuna mutum bai kai inda ya kai da yawan kwana bai ba wani karatu ne ya kare daga nan a ghana ba amma da ya je can ya saye kan daka ya hana kansa barci ya anin da kufi dakuna da masallatayya ubangijin Allah ya fitar da shi ina ba ku misali ne domin ka danne tsakaninku da shi me ke nuna wannan aljid yin fama da fama kaninsa yayansa kuma sharafuddin yanzu haka a can baras shine lieutenant kuma soja ne kuma liman shi ma haka ta shi sa ina ba ku labarin wannan ya zama muku abin yi ku nace ku masa shi yi ku masa shi yi to wannan ya taimaka shi mutum ka samu dace a zuwa gaba shi sa bayan Allah wa ilajul li amradik yin aiki kai da kai da nace da yin shi quality yana anin tafiyar da dukkan ciwo da ke tare da ka ciwo da ke tare da ka duka shi tafiyar da shi an ganka da laifi an tallan laifin duniya duka sun sani amma aiki da kake yi shai ya bar mutane su dinga mantawa da wasu laifuffuka nan don ayyukan su zo sun fi girman ayyuka laifi da ka aikata shi sa aiki babban abu ne wanda yake ana muradin bal huwa kanzuk aikinka komin kankanci shi shine taskanka in an ce taska shine arzikinka uwar kudi ra'sul mal kudi da zaka ci ka ci amfanin shi to aiki da yi da gaskiya shine abinka idanuwan ya zama ten eyes yara da kake karantar da su kana kula da kowansu ko da sun kai mutum talatin kana fahimtar wani ya fi wan wangan da na gaya wani bai fahimci ba wani ya fahimci barin bar wani ya iya fahimtar da shi ya fi ni wannan da duka kana sani a lokaci daya kana duban daki ya yi dauda a lokaci daya kana duban walantarki daidai ne kana duban takwaro kana duban iska kana duban kaza ya kamata ka zamo ten eyes cikin anin idanuwanka ka zamo ta memory yana tare da ka kana sosai nan da nan da nan shine abin da zai taimaka maka cikin wannan aulama globalization da muke ciki abin da zai taimaka maka kenan don kai ka fidda jahi mai kyau ce sa ku kokari bisa kan wannan ce mana ce mana qimatu kullu mri'in ma yuhsinu darajan kowane mutum shine abin da yake iya yi abin da kake iya yi shi ke bar ka zama waye kai ce sa in ka iya yin shi to ka zama wani misali ina zaman ga in ka bani tirela yanzu zan tuka ya baka mamaki in ka bani lorin kasa zan tura ya baka mamaki in ka zo da karamar mota ya baka ya baka mamaki mai yasa don dukkan su na jaraba na yi aiki da anin Renault 21 mai siti guda uku irin one pound na je anin Atibabu ba so nawa daga Atibabu a doko ni zo kuma shi an rent a doke ni in je Yamuwa a doke ni in je duk duniyar gana duk ko ina na tafi na yi aiki da 207 a lokacin da nake sayan su daga togo in shigo da su gana a gyara su in kai in je in sayar a cika lodi dabur tayi a tashi a tafi na taba tashi aka ce an yi accident ni ne na mutu an manta da ni lokacin da hanyar na ta yankawa ashe wasu ne daban ashe wannan na nunawa korewanka cikin komar ba baba da ne kadan kadan ya taimaka da ni shiga amurka na yi tafiya 32 states kuma duka ni na tuka mota na ba wanda ya tuka ni ko ba hau jirgin sama ba bai yasa ina yi tuki kwana uku babu kwana sai in abin da zai yi kuma dawo ashe wannan na nuna maka duk abin da za ka yi duka kore in ka so mace kuma ka shige kuma ka nace ana ce bai yi ka ce ya yi wannan jami'a da zan zo da ita a nan na yanka shekara uku duk wanda zan bi shi na malami duka shi ce bai yi na ce ya yi kuma karshe ya yi ga inda ya kayyar to shi sa bayan Allah ba abin da ya gagari mutum Allah ya ce sakhar lakum ma fil ard ma fil samawati jami'an min duk abin da ke cikin samai bakwai da kasai bakwai Allah ce na anin tattara shi kurum na saka hannunka kai ka juya shi ya zama maka amfani ko ka juya shi ya zama maka bala'i shi sa kada ku yi wasi a cikin yanayin ku na rayuwa in ka masa za ka yi ina zaunin ga ba ku bi ni ba shirin suwa ba gado da nike kwana kai da iyali na duka ni na kafa bina kafinta kenan nan kuma da su ku kujeru da menene duka a lokaci dai kuma contractor duka muna a ashe wannan na nuna cikin globalization aiki guda bai iya baka na jahi ya kamata ka iya nan ka iya nan kuma bangaren da na kware a cikin wannan eh, contraction work shine idan an yi abu ana son a sake shi gini ana son a juya ya koma wani jinin kuma ba tare da an bata shi ba to ni kwararre ne a wurin banda plans da nake iya ajewa wannan duka koyo ne in ka koyi ka iya in ka iya yi kuma shi ka sa jan ido ciki ta ubangijin Allah kuma shi ya taimaka maka kamar kanikanci na koyi gurgudu shi sa cikin taimakon Allah yana da wuya kaga kamar mota ya bar ni a hanya domin ina yawan tafiya ina yawan tafiya amma da yake kanana kanana ababen ka mutum ya koya shi ubangijin Allah ya taimaka masa shi sa Allah da kansa ya ce ma'aiki ya ce mana abin da shi ke so ya ce inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina ina ba ku labarin da yanzu haka ina da zuwa togo akwai bahul da ake yi mahul da ake babba ne an yi an yi an kasa yin shi yanzu haka na gama karatun shi da kan da zan je kuma in yi shi kuma a fara aiki da shi na koyi ne na kori na iya ashe wannan na nuna mana in ka tashi ne ma ka nemi haka iya kuma kaka saya da abu guda me ke ka wannan budi qur'ani nan da muka haddace shi da sauri shi ya taimaka mana Allah ya ba mu futuhat daban-daban sannan kada mutum cikin tafiyanka na duniya ka ji tsoron komar a duniya duk wani abin da ke duniya kakka taba jin tsoron shi ko zaci ka ganin shi ka gudu ya kashe in ka ganin shi ka saya shi mai saya ku sauro kuna rigima kai da shi tun da shi ke neman ka ya canye ka in yi rigima yayi rigima bai samu ya kusance ka ba to nan ya koma don ya gaji documentary ya zo kun gani kuma hadisu waqi'i mutum surfa ya samu kansa gashi ga zaci shi shi mai dauka ya duka kamar da zaci ke in zaci na zo shi tashi saya in ya ga kamar zaci ya sai ya ji ma ya je baya kadan shi kamar na zo shi gudu shi sa shi bayan shi da zai je da tuma da zai yi kadan nan shi za ce mai kamar ya kame shi ya kare me yasa don Allah ya bashi hankali ya fi zaci shi sa shi yana aiki ne da hankalinsa zaci kuma na aiki ne da karfinsa bai taba ganin irin wannan halitta ba amma da yana sai garin ya san mutum ne shi sa kan da ya duka yayi kamar shi ma zacin ne shi wani ba ka shi koma shi haka shi kenan shi zaci da kansa ya shiga cikin halin yayayi ke ashe lalle kan in ka ji tsoro ta ka mutu amma in baka ji tsoro ba ka penetrate ka shiga kuma Allah bai son mu da jin tsoro shi yasa yayi hankali guda biyu ya ba mutum al-aqlil wa'i wa aqlil la wa'i hankali mai wayo an ba shi 7% hankalin kowa wayon da ke ciki 7% ne hankalin wawa shine 93% eh, wawa hankali da koke mallaka 93% shi ke control komai inda ya saura da hankali wayo ne da hankali wayo bai baka dama ma ka sa wuta bai ba ka dama ka yi plug bai ba ka dama ka yi wasu danger things amma wawan nan da yake yana da yawa shi ka iya ce maka tuma shan ka tuma wawai sa ka ba mai wayun ba don mai wayun bai ba ka dama in ka tuma kuma shan ka saksi kana ga ga mutuwa ka bi ko ina bai yi hankali nan shi shi ce maka kai hakuri abinda aka kawo kenan she wawan hankali 93% ce ba gaskiya bane bi ta koron nan ka tuma she ka tuma kuwa she ga kafa ka da shi ashe rashin anin hankalin na ma da ya yawan nan shi ma hankali ne ta shi sa Allah ya yi shi ne don a iya a game system sa'annan a a kai karshe shi sa ku dubi kan da Allah ya ba mutum yana rike da mota ka duba aiki da kake cikin mota dashboard da kenan kowane abin da ke ciki digital ne analog ne magana ne kake yi da shi hankalinka na kai ga speedometer ga absometer ga anin eh, ruwa na anin injin mota ga ruwa na wanke glass ga ruwa na kaza ga oil ga oil na mota ga na transmission bayan wannan ga tape ga wireless ga kaza bayan wannan ga air condition ga steer bayan wannan ga gas ga brake ga crotch waɗanda duka an yi an baka ni a lokaci ne da kake tuki dukansu kana yi a shandin kana yin dukansu a lokaci daya ashe kai mutum ne da yake Allah ya halice ka halitta daban yasa ce ar-rahmanu al insan shi ce al bayan ina dingina ma kaina ne Allah ubangijin Allah ke rinsa da kansa ya ce cikin darajansa ya halicci mutum ya kuma nuna ma mutum bayani banda mutum ba mai iya bayani mutum zai karantar da mutum shi mai zama mutum yanzu ga kuna mun karantar da ku amma ababen da ke tare da ku cikin kwakwalinku da yanzu kuka tara su ya fi wanda mu muka tuntara mai yasa don mu yanzu mu muna deliver ne yanzu ku ke receive shi yasa ku receive namu nan ku receive na wasu ku kara bisa kan hankalinku shi yasa kuna yara ne amma abin da ke cika hankalinku ya fi namu abin da muke bukatar ku mu iya mu dora ku kan hanya da abin da ubangijin Allah ya baku wannan ne kuro abin damuwa amma ba ka ba ba kai cin kanku yanzu ya fi wanda mu muka tara domin da mo da duniya tana canzawa da mo da ababa ke karuwa Allah ce wala ta'lamunna naba'ahu ba'da in za ku gane bayanin ta da yawan bayani da yawan bayani yawan shekaru da ke zuwa gaba annabi ya ce fa innahu man ya'ish minkum ai wanda zai yi rayuwa a cikinku rayuwa mai so hayatan tayyibatan tawilatan Fasayar ikhtilafan kathira ya ga sabani daban-daban a sai yawan shekaru yana barka ga yawan ababa da baka gani ba annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana annabi Musa yarhamullahu akhi Musa Allah ya ma dan uwana annabi Musa albarka da sabara da ce ya yi hakuri kamar da khidir ya nema a wurin shi lara Allah ajaba da ya ga mamakin mamakayya da wannan mamakin mamakayya nan da ya kai mu yau da mun yi ababa da shi masu yawa shi yasa wasu malamai suke sai kai cewa bai a ce Allah ba khidir wannan ilimi a ce Musa da ya yi karbi kadan sauran duka khidir ya mutu da shi a'a muna nina ga hawa yau khidir yana nan a rayuwa don yana cikin sojojin Aliskandar iskandar shine ake nufi da shi wa yas'alunaka an dhil qarnayn wa yana cikin sojojinsu lokacin da suka je karishin duniya sun je sun hadu da eh, eh, ma'ul haya ruwan rayuwa cikin sojojinsa duka wai khidir kada ne wanda ya dibi wannan ruwa ya amfani da shi ya sa shi ya rayu hal ai kiyama ba zai mutu ba wasu malamai kuma suka ce a tasuniya ne duk wani mutumin alkhairi da ke duniya duka in dai annabi ya zo duniya bai ga annabi bai zo wurin shi ba annabi ko bai gane shi wata mana ta ya mutu ce sa shi ma khidir ya mutu maganganu ne na malaman ilimi wanda yake sun yi shi yana da yawa ce sa aljiddu qimatu kullu mri'in ma yuhsinu darajanka shine abin da kake iyawa abin da ka iya yi to shine abin da zaka kai wal fashilu mamqut wal mufsik rakhis amma kaga in baka yi komar ba kana fita gabarin anya shi ka zama mutum mai araha ko ina an zo baka yi yin komi me za a yi da ka ba dafa naman ka a ci to shi sa shi a yi banza da ka shi ga ba butunka amma ana batunka to lalle kan ka tafi dusi wasalta ilal kimma ka kai zuwa ga kololuwa wal wusulu ilaiha sa'ab kaiwa zuwa ga kololuwa akwai wahala walakinil baqa'u alayhi as'ab amma ka iya ka daddara ka saura daga wurin ka jima kana kai mai darajar nan ya fi kaiwa wurin nan wahala don ku gane mai kudi ya samu kudi akwai wahala bayan ya samu ya kare ya iya score ya skiyo kudin kudin ya tabbata har ya ci umfanin shi a ci umfanin sa duniya ya fi wahala haka komi ke ka zama malami yana da wahala amma ka saura kana malantaka ya fi wahala da daman malamai mun je mun da su a amerika sun riga mu shiga shekara biyu kurum da rabi muka yi amma inda muka kai da ababa da muka aje da yake su sun je sun aje malantakan shi suka kama aiki shi aka wai gari kamar ma ba malamin ba ne ashe ababan nan himma ne da skills shi sa balarabe ce maka al'ilmu la shiru bil ma’alumat walakin shiru bil maharat ce ilimi bai bunkasa yayyalwa yalwa a ci umfanin shi da yawan ilimi a'a don ko me ka samu kadan ne me ke sa ilimi umfani skills way out da kake bi da ilimin ka shike sa shi sa wanga magana kun ce eh, tigo sun ce tigo shi ce express yourself ashe wannan na nuna mana cewa kadan da ka samu in ka iya express kanka ya kai ka nisa amma ba ka iya ba ka samu da yawa inda kake wurin nan kake bayan Allah rakkiz ihtimamak ala amalin wahid daga farko ka anin rakkaza kanka bisa ga kan aiki daya ka bar aiki daya ya zama abin damuwanka aiki daya kaka kara shi biyu ko uku a'a shi zai bar ka gane a capacity keke in ka fara in ka samu succeeded wanda ya riga girme saya ta shi ka kama wata aikin kuma amma lokaci da ka kawon ka kawon ka kawon ka gama to duka ba za ka yi kai komar ba don bala bai ce man amina kulla illa ya amal kulla shay wanda ya ce ya aikata komi ba zai iya yin komi ba kuma ya kamata mutum kana duniya kai komi shi yasa rakkaza ihtimamaka ala amalin wahid wangamis fiha ce ka nutar cikin wannan aiki wahtarik bi sa'annan ka konu da wannan aiki wa shakuhu ka kwadaice shi litakuna mubdi'an don in ka kwadaice aiki kana yi kana tunanin shi kana yi kana tunanin shi to ka fito da wani abu wanda wani bai taba yi ba cikin wannan aikin din naka shi ka zama mutum mai create ababa al'umma musulmai an-nizam tariqun najah Sari, sari. da an riga an shiga ofisin ka kurum ana gano bai da sari. an riga an duba bagin ka kurum ana gano wanga condemn ne kayanka kudu wanga kwandem ne motanka wanga kwandem ne shi sa an nizam tariqun naja tsari shine hanyar samun nasara wa wadda shai in fi mawdi'i aje komi ma'ajinta matlabun lin najihin abin so ne ga waɗanda suka samu najahi a duniya amma al amma aje komi ko ta yaya ka zo ka yi wannan nan kullum ka tashi za ka fita she ka nemi shafin motan ka su minti ashirin ka koma baya ka kare ya kamata ka san inda yake da hankali ya buga kaf shafi sai ka je ka daga hankali ya buga kaf kudi dala ka san inda yake sidi sefa duk ka san inda suke sai ga kaman ka samu sauki a cikin shigan ka da fitanka sai ka kare lafiya a cikin yardan ubangijin mu Allah madaukacin sarki bayan Allah bayan wannan da wancan shi mala ya ce maka idan suka zo maka wurin aiki ababa da yawa fabda bil aham fal muhim ka fara da wanda Shi ne muhimmin abu bal ne ahammin abu idan an ce ahammi ne abin da ya fi wani ya zo guda biyu duk ayyukanka ne amma wannan ya fi wannan to ka fara da wanda ya fi in ka kare sa'annan ka zo da wannan ka ka fara da wanda shi a ba muhimmi ba ne ba serious issues ba ne shi ka je kana yin su shi ka manta da serious issues ka misali na zo nan wani makwabci da ke bayan lawyer ne ya taba ce mana lokacin da yara ke tashi suke alwala su yi sallah lokacin nan na bata musu kwana su kuma istilagon wurin a huta ne wurin manya ne ba irin wadan gaban shi ne cashe shi da bai san babba ba manya su ne yaran kai gaba diyanka da kake sai sunan ka lawyer bayan lawyer ba abin da ka zamo su da suke nan kowa na ciki ashe su ne manya tun da gobe ya fi yau ta shi sa kake wannan magana shi ce to a sake lokacin sallah shi ne ce je gama chief imam ya sake lokacin sallar safiya a yi shi 7 ko 8 ya je gaya masa to kaga ire-iren ga ababa su ne abin da ke kawo cikas shaida muka zo muka kai nan juma da ta wuce shaida shi ya kawo a samuns ya ji ya ba da report da yawa shi aka zo aka rirke aka yawata aka ga laifi da inda ba laifi ba duka aka rubuta ka ce an sama to kaga wannan ya zo mu muhimmin abu don na farko inda su suka zo da son su bambanci ne amma tun da an ce musu su zo ne yanzu kesi ya yi kesi biyu suna zuwa don an sa su shi sun biya ma wannan mutumin nan bukata sa'an nan da su kuma suka zo abinda suka gani na kuskure su ma ya zama aikin su shi sa in ka yi wasi da wanga abu guda biyu ya iya zama ka masala me yasa domin akwai shaidu bisa kan ababa da ake nan har unguwan kama sun ce haka ta she wanga zo fadi she a lokaci dai kuma akwai su kaya da ka ce zo ka karbo na abinci ka zo ka taimaka ma yara da ke wurinka don a kai marayu a ciki to wanga ayyuka guda biyu zuwan ka karban kayan bala'i ne kana fita shanin kayan ne domin shi muhimmi ne amma wannan ahammi ne din za ka je ka tunkude balayi ne shi ake farawa da shi muqaddam ala jalbil manafi' sa'annan ka je ka nemo alheri an ce karbi shi aka ce maka buga shi to shi ka duba buga shi nan da wa ake amma ka je karbi kan ka duba ka karba ke kari ka an buga ka ka fadi ka baka zama mutum ba to wannan yana cikin ababa da ya kamata mutum ya duba fal aham wa iyyaka washatat wa tawzi'il jad ala iddati amal sa'annan kuma ka sa hankali da baraka da rarrabe ababa ayyuka ko tayar sa'annan da an eh, raba nauyinka da karfinka zuwa ga ababa da yawa alhalin kowanne bai bar misali kamar nan alhamdulillah lokaci da makaranta ta saya ta samu anin mudir wanda ke kula da makaranta ta samu na'ibi ta samu a mai sunan shi wanda ke kula da bangaren boko to kaga nan yanzu wannan wuri ya saya yawan ka ciki zai kawo karashi ne don yanzu ka zumo shugaba amma wadancan sun zumo directors shi yasa abin da ya danganci cikin gida duka yanzu ba batun ka bane shi dai in wani bai tafi daidai ba shi ka tambi daraktan ba wadanda ke yin ba amma don komai na tafiya daidai yanzu abin da ya waje ba kanka ke je waje ka kawo wasu kuma ko ko je ka gyara alakan waje da makarantar tun sunan ka shugaba to kaga wannan shine bambanci to amma in idaran bai kyau ban kafta an baro amma idaran yayi kyau an samu na jayi akwai hanya a nemi wani abu kuma domin kari ake so lillazina ahsanul husna wa ziyada wadanda suka kyautata aiki suna karawan kuma ana kara musu ne ko kiyama abun ubangijin Allah madaukacin sarki bayan Allah bayan wannan annajihuna yuhafizuna ala Ka kaga waɗanda suka samu na jahi ba su wasi da lokutansu in hankalin ka yi gaji ne ba laifi wani dan game kadan amma ba zama abin yi ba ko a ko wani movie da aka yi ba laifi ka aje shi ka duba don ka fidda wasu karatu da ya dace da inda kake ko matsayin da aka baka ko aiki da kake yi ina tuni lokacin da aka sa min ido aka jefa mu cikin waɗanda ana ganin su mu ma terrorist ne bayan an aika ma mutane leta a kanmu bisa kan haka a lokacin akwai wani lawyer da ya ce akwai wani kaset ya aika mini in duba shi tun daga farko zuwa karshe na gane yayi zan respond mutane da za su zo mini kuma 3 years ana kisi ne da su bisa kan terrorism system amma kaga ubangijin Allah ya taimaka an shiga wurin aka samo karatu ashe wannan na nuna cewa lamarin nan sa'a wa sa'a kamar da aka ce mahanzala ya hanzala sa'a wa sa'a wani lokaci a ganka ka yi rayuwa kamar ba kai ke bautan ba wani lokaci a ganka kana bauta kamar baka anima rayuwa shi sa ana samun ka ne haka rayuwanka tsakanin kamar ka zo duniyan ne ka saura don ayyuka da kake yi wani lokaci kuma gan kana rayuwa kamar nan zuwa awa da ma ka fita duniya to kana tsakanin wannan lalle kan zaka samu najahi cikin yadon ubangijin Allah madaukacin sarki bayan Allah annajihu la yaghlibu hawahu aqlu duk wanda ya samu najahi succeed cikin rayuwa son ransa desires shi bai rinjayen hankalin shi in ka bar rinjayen hankali ya fito wurin dizayen ka abinda kake so she to kare na hankalinka mai yasa don hankalin za zagi ba karan kanka jikin ba shi yasa kaka yadda zuciyanka ya zo maka Allah in ya ce yi shi ka yi ko yana da kau ko bai da kau ka koma baya ya kamata zuciyanka ya dinga canzawa don ka samu nasara a cikin kai da kawowanka da korafinka na yau da kullum al'ummar musulmai nan ga muka zo da ani gaba ta farko wanda yake shi masu ka don mu kare amma lokaci ta riga ta kare bari ba ku misali da wannan sa'an nan bude kofa 'yan waye nasu shiga ciki annamla tururuwa kamar da ce kakafe cinyaka kun gane su ko yi, wannan dabba in ya kuta duban shi kidan kun ga na tafiya ka sa mai ido kana duban shi ka ga yana tafiya za shi washe ga wani abu ya tare shi in abin ya tare shi bai koma baya shi je washe kuma mike bi ma'ana ya tare make sure abin da ya tare shi ne zuba shi shi kuma mike in kuma yana hawa ne ya iya hau 100 times ya fadi amma ka ta lura kowane hawan shi duka zai tara kaga ya wuce inda da yake nan haka zai yi yayi yayi har ya kai kololuwa to haka ne kamata a ce ke maka zo annamla tukarrir su'ud alf marra wan nahla tadhab karratan ba'da karra yace sa'an nan kayan kudin zuma haka take zuwa kudu ta zo yamma ta je ta dawo mai yasa don tana son ta fito da wani abu mai kyau shega ta aje maka anin fulawa mai kyau ta kuma je maka eh, abinda za ka ɗauki ka kunna wuta da shi sa'annan ta kuma baka kuma zuma mai kyau ita komin jikinta duka alkhairi ne mai yasa don ba ta da kiyya je ka sa kai ka gane su in ya zo da abu ya sauka in ya tuma can shiga komo kuma can shi je nan kuma bai sauka ka abu guda ya sauka kan itacen ga kaka kaka shi tuma shi je sauka nan ka ya tuma shi je sauka nan ababan ka ne yake hadawa ya hada abu kaman biyar da ya cika da cikin stock shi a cikin sa shi tumo ya komo shi zo replace shi inda ya kamata ya replace lokacin da ya zo kuma ya samu wasu kuma suna nan suna tarbon shi su ma za su karbi ababa da ya zo da shi a aje wuri mai kyau shi kuma sake tuma ashe wannan na nuna cewa lalle kan haka ake wathibu min ajli ta'amihi hajaral masarra masarra kura da abincin shi dajin da yake ba dajin shi bane amma ya bar wannan daji bai iya rayuwa wurin amma abinci da yake ci inda yake nan ba shi shi bar inda yake ya zo inda akwai dabbobi don dabbobi yake ci ya kama ya kashe ci amma inda shi yake so wurin tuddai da wani zama da wani a hau da wani a sauka da wani rami wuraren nan ba dabbobi da yake so dabbobi suna son inda ya farfajiyan wuri ne ke ga shi kuma ya zo ya zauna wurin su bi da abincin shi ce sa kana barin Najeriya ne kamar da malam ya bar Najeriya ya zo nan don abin da yake nema la'alla garin shi ba zai samu ba in ya same shi ma ya zama makiyaci ce sa ya kamata ya zo wannan kasa ya zo ya nemi kuma gashi tun babu jemi yanzu ga jemi ya cika ya cika mutum malam Abubakar kenan kuna wasan iyar gebar nan cikin sati dai kan na biyu kun yi mata kaga wannan na nuna muku lalle kan zuwansa nan ya yi karatu ya ga ababa da bai taba gani irin shi ba an tambi malamin mu daya cikin malamai da suka yi karatu nan muka aurar da su suka koma najeriya me ya faru kai zaman ka da matanka ya bambanta ya ce e kasa da na tun nan wannan kasan ba su sakin mata Wadanda na zaune da su abokai muka yi karatu duka Mata matattakinsu su da su waɗanda suka aure shekara goma hawa su da su ne shekara goma sha su da su ne amma shi kasan shi a nigeria sake mace sauki ne da kafin da fulla a kanka shi yasa kaga zaman sa nan ya koya masa wani zamantakewa wanda inda garin shi ke da waraka shi ma sake uku kaga wannan na nuna cewa ashe ba karatun kada aka koya ba an sa ababa kuma cikin ababa duba irin ilimi da Allah ya ba malaman Najeriya irin yawansu su da fadala da Allah ya amma duk lokaci da malamin gana zai fada ciki kuma shi zama mai daraja a cikinsu su mai yasa don da ilimin nan yana da wani abu kuma daban wanda ya bambanta da can Najeriya mai yasa can akwai hayaniya akwai sabani akwai addinai kala kala iri iri shi sa fadace fadace zuciya kalmomi da baya da kyau yayi yawa amma nan ga a ba haka bane da mu da arnan haka muke misali ga makaranta muke damanmu nan arniya ne bayanmu arne nan arne bi ma'ana gaba da ba musulmi da ya kunta da tare da mu me ke faruwa amma gashi muna zama to irin wanda yana da wuya ka same shi kasar Najeriya yana da wuya ka ga ga makaranta makarantan abin da ya kewaya shi arna ne kuma bakake a iya na lafiya a abeyi labari ta karshe ku dubi kan da muka zauna da lawyer bara shekara da ya wuce bayan mun fadace fadace ce bai hana ya hana ruwan mu bin gidansa abinda aka yi duka aka kare sallah ya kai muka ce to akai masa nama da aka daga nama aka kai kwanka so kofa menene malu a kama nama ku da shi ku da shi ba ban so na ni na batun naman ku she yara suka ga ni she ne ce aje a ce mai yana so ko bai so ya karbi don dole ne ya ce a ce bai so dole ne ce a ce dole ne kuma ko me kada a wuce yana ja yana ja yana ja ana ja yaro na sai ya ce an ce karin zo shi ka karbi karshe da ya gaji shi ce to babu laifi kawo yana karbar wani nama ne rago ne ko shanu na cewa gaya maka to kaga wannan shine abin da zama ta kewan mu yayi daga nan can kuma daga nan mace da ke wurin mu duk wani bol da zai shiga wurin kashe ta kame ta aji ko bai haka ba shi a sai sabo kuma in sha tura za ku yazo da kuma malam hangi bala ku malam sa'ad mai dogon kafa in ya buga shi zai fara gidan ke ta kama ta aje ita ma aka kai mata nama ta ce ya wace lima ya ce a kawo a wai a kawo ita mutum rago ne kona suka ce su ba su sani ba don an yanka duka da ta zo ta shigo ta zo ta yi godiya bayan ta yi godiya ta kare shi yara suka ce mama na labarin bolin ba ku zo ku karbi duka nama ya hada kewa kenan ta musulunci to inda nan namu ne ba mun renti ba ne to da ba mu birnin su sun musulunta to wannan shine abin da ke nan faruwa ba komar bane sun bude zuciyarsu shebar mu da su zama a makafirinmu na Najeriya ba su bude zuciyar ba balle a iya shiga ciki shigar hayaniyan na da yawa shi sa hukuncinmu na nan da nasu ba zai yi da ba nan muka sai da zance insha Allah mu saurari malamanmu da seniors da almajirai me suke da shi na mudakala ko na tambaya sa'an nan mu fita zuwa ga anin gaba ta biyu insha Allah subhanahu wa ta'ala na na wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh cikin maganar ka na ka maganar kamar hmm. idan Allah ya baka abu to kaka bari wannan ababen su yi su doki zuciyanka har ka kasa yusin shi da ya kamata kuma ce akwai wani ayan da nake karanta a cikin suratul araf ayan number 175 wai a'udhu billahi minash shaitanir rajim واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين shi nake son gane kamar ayan na ina link da wannan magana ko kuwa dai kuma dai ina link ina son gane da wa ake da batun wannan ayan nan tambaya na kenan masha Allah tabarakallah ai kun ji ko malam ya istinbat ya debo magana cikin magana bishe je hada shi da wani aya da ya danganci ilimi Allah ke magana kan Bal'am ibn Ba'ura a cikin suratul A'raf yace watul alaihim naba alladhi atainahu ayatina karanta musu labarin wannan da kuma ka kaji an ce naba a Qur'ani bi mana babban abu ne ba karamar abu ba wa ji'tuka min saba'in shi ce bi naba'in bai ce bi khabar ba da ya ce bi khabar labari normal ne amma naba kaman abu ne wanda yake kaman yanzu ne aka kirkiro shi kuma ya tabbata kamar da ma ba shi balle mutum ya tunanin shi shi sa suka ce amma ya ta sa'alun shaka ce me anin naba azim ba ce anil khabar azim ba anin naba game da labarin nan mai girma shine batun kiyama to shine nan watulu alaihim naba alladhi atainahu ka anin karanta musu labarin wannan da musu Allah atainahu muka bashi ayatina ayoyinmu fansalakha min al-insilakh shine mutum ya fita ga wani abin da Allah ya bashi na mallakansa kamar kan da maciziya ke fita ga barin fatanta shi yasa in an ajiye ilimi ko an baka abu inda ya kamata a yusun shi she baka yusun shi ruma to ka fita cikin wannan abin shi yasa in salaka minha ya fita cikin ilimi da muka bashi Allah ya bashi ilimi ba yahuda ne ba karamin ilimi ba suka ce na da ismullahi al'azam amma da sarakai suka lude shi shi ya bi zuciyar shi to nan gani ya anin tabbata da maganar la hawa ko akala wanda ke da saksi da cikin rayuwa son ran shi bai gagara hankalinsa ai ko lokaci hankalinsa na kan son rai in rai ya ce yi kaza shi ya yi tunani in dai bai dace da hankali ba shi hankali ya buga abin da rai ke so ya ce masa yi sata satan kuma ga shi clay kuma ba wanda zai kama ka rai ke na wai kai shi hankalin ke ce ya za yi abin da bai zamo nawa bai zamo naka cikin mutane da suka wuce na jiya guda ya sayar ma guda gida don bashi da ke kansa gida da yake mallaka kenan a rayuwa banda shi ba wani abu shi aka sayar mai da aka sayar abin me zai faru abin da zai faru na khatari da khutura ne shi ubangijin allah ya sa kudin da ya karba ya ji ya saka shi inda ake bin sa bashi don ya samu sauki shi yasa da ya shige wurin yanzu shewayi gari duniya bai da komai kuma da yana da gida yanzu gidan bashi ya karbe masa gida shi san ya koma joji yana rayuwa yana cikin halin ba daɗi shi da yarsa mace ya ce amma tare da shi na gode ma Allah ina son Allah na kuma ina addini na waɗanda aka sayar musu gidan su sun zo za su kara plan na gini kamar yanzu nan inda wannan wuri namu ne da na yi canje-canje daban-daban wasu wuraren west of abin nan ne da na yi su kala-kala iri-iri amma me zai faru da yake allah karimun rahim karim ar-rahim shi ya nuna ikon karimin takansa menene ikon karimin takansa shine sai ya bude ma bawan Allah ya ce zan gina abu kaza in kara cikin ginin da na saya cikin buga rami shi suka gurin tulu tulun da suka dauko zinariya ne ciki birjik she wanda ya sai gida ce to dama ai sayan gidan ga ya canja min kudi sosai ce sa batun kasuwanci na ya sauka kasa Allah ne ya so ya daukaka kasuwanci na ya sa ya bar muka ga wannan kudi she dansa da ke muka sai ce la baba gidan nan ka saya amma abin da ke kasan gidan baka sai ba shi sa ba naka bane shi ba bai zo ni kurum shi ce gaskiya ne ya ce ya mu ya ce mu je da shi mu ba mai gida don da cikin kayan arzikin sofofinsa da bai gani bai sasa da gida da tun da mu mun kai masa aka ja ka kwankwasa aka kawo masa arziki gidan ya sai shi misali 1000 abin ke cikin gidan ya kai 100,000 ko 10,000 shi sa da ya ce gashi abinda muka gan cikin ya ce ma mai gidan da ya sayar ya ce a ah, gida ne nawa amma abinda ke cikin gidan ba na ban shi sa in kun samu naku ne wanga ya ce a ah, gida mu muka sai mu sai abinda ke cikin kasan gida ba shi sa tun gidan gidanka ne kai ka bamu to abinda ke kasan shi naka ne suka sauro suna kace na ce har garin Allah suka kwashi zuna suka je wurin George Jed alkali alkali ce ban taba cin irin wannan magana ba yanzu kai doki ka ce ba naka ba kai ma doki ka ce ba naka ba mala bakar yanzu yanzu shi can shi ce to kai kana da yaro ya ce eh ina da kai fa ya ce eh ina da ya ce to da za a raba a ba yaran ku amma tunda kai ka ce yariya mace gare ka kai ma yaro namiji gare ka yariyan kan ta kai aure ya ce eh yaron ka fa ya kai aure eh ya ce to ku duku kudin ku ba su kuma ku aurar da su kudin ya zama na ku duka kaga inda magana ko shi wancan baba ya fita cikin talauci domin yanzu yarsa mace arzikin gidan aka raba ta samu shi kuma da gidan da ya ya sa kudin shi duka ya tun nan yanzu jininsa ya samu kudi shi sabin ya hau shi kudin ya zama musu halali in ka ce ba naka ba ne domin kasar da kasa wan kuma ya ce gida na saye ban sai ba na ba to ku duka she naku ne abin kuka samu to a raba ba wannan da wannan kowa ya doki shi zama ya zama to shi sa nan wannan aya tana nufin cewa ba'ura bal'am ibn ba'ura hankalinsa bai iya yarin jaye sun ransa ba shi sa sun ransa yarin jaye hankalinsa tare da darajar da Allah ya bashi ya fi kowa amma ubangijin Allah bai bashi hankali da zai iya ya hana shi ababa da ransa ke so ba shi bi sarakai shi da sarakai su ka lalace shi ubangijin Allah ya zo da shi ya ce fattaba awahu fa kana min al-ghawin Allah ya ce walau shi'na larafa'nahu biha da akhlada ila al ba wattaba'a hawa inda mun so mu cece shi da dai ka da karatu ma karatu ta cika da shi mu kashe shi mu doke shi amma da yake muna son rayuwa ta te da shi abin da yake so ya samu shi muka bar shi kuru a duniyan Allah shi kirkiro wanga wahala ma kansa shi ya zamo anin mabiyin shaidan alhalin da da yake malami na kwarai yake hankali yake magana da ake aiki da hankalinsa shi shaidani na almajirinsa amma tun da ya bi ransa yanzu shaidani ya zama malami shi ya koma almajiri to wannan shi ne abinda wanga bayani da nayi yake nufi wallahu ta'ala ala na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam an kuri ina gan cikin maganarka kamar ka tabo wani abu game da jarabta ni ma tambaya na da nake so yin shine almajiri ne ko mutum ne ya samu eh, jarabta ne ya faru tsakanin shi da iyalin ko shi da malamin shi ya kawo kiyayya tsakanin shi da malami ya yi doyen da zai yi amma baya an sasanta ba shi malam kana ba da shawara kamar ya kama aikin shi ya fita shanin malami ko kuwa a'a akwai wani abu da za a bayar kuma dai akwai karin bayani da za a yi muna game da jarabta da shi a kara in sha Allah ku tambaya na ke sha Allah tabarakallah tambaya mai kyau game da ainihin jarabta a lokacin da na fara ajin face key na ce niyya na ce bayan niyya alkhairi bayan alkhairi makanka ka kuma nemi alkhairi ma 'yan wayinka nan kuma ka ki shirri ga dan wayinka kaka yi musu kaka ba da dama a yi musu sannan kaka damu da wani jarabta da ubangijin Allah yisa sa ka a kai mai yasa saboda zaman ka gabadiya yau kake da ikon shi jiya ya wuce abin da aka yi wuce baki ka gyara shi kuma baki ka koma baya ka doko jiya a su asuba an gama abin da ya wuce ya wuce baki ka koma ka gyara in sallah asuba ya wuce ka to ba baki ka koma ka gyara shi kuma ya wuce ya kare wani alkhairi kake halaka shi wuce ka ya kare ba ka koma kuma to shi sa tunanin shi da yawa ya bar kamis kuma gaba ina fata na ganowa shi sa tun da ka ji zafi kamar ka yi laifi mu duka masu laifin ne shai ya zo maka duk lokaci da za ka tuna shi ka yi istighfari allah ka yafe mini wanda na yi kuma allah ka sa ya yafe mini ko ka yi masa adda allah ka yafe masa kurakuransa shi ma misali ayi min laifi ko a na yi maka laifi sai na nemi ka yafe shi kakiya na yi duk abin da zan iya gurgudu na har yau kaka manta kamar laifin na nan kuma kaka manta kamar kayi yana nan tare da ka don wannan ya taimaka ma ba za ka yi kuma ba ta sa yana nan tare da ka sai ka ta girmama wanda kai ma laifi girmama shi da kake yi yana baka dama kai ka ta neman yafewa ma kanka sa'an nan ya baka dama kuma ka dinga yi masa addu'a don addu'an kan yana karba yana karbuwa yana karbuwa yana karbuwa to ko da bai yafe maka ba ubangijin Allah she ya bar ya yafe maka ranar da zai kiyama mai yasa domin kai masa ababa da yake yafi karfi ma abinda kai masa na laifi shal kaga abu kaza kaga abu kaza kaga abu kaza wani da ya maka laifi ya mika ka yafe kakiyan nan to shi kuma yayi maka addu'a ya nemi yafe wani na yafe masa bangare na shi addu'an da yake yi maka domin ka samu nazara addu'an shi yasa ka samu motan ga addu'an shi yasa ka samu gidan ga addu'an shi yasa yau ni nake yafe maka shi yasa bisa kan wannan abin ya imma addu'an shi nan da yayi gashi nan zai kai ka aljanna ko kuwa a'a ka nace shi kana neman abin da yayi maka ne da fi an biya mu ubangijin Allah mu bari a biya ya so ka bi nashi shiga da shi aljanna shakka ba mutum ba zai aniyar yadda da wannan ba ya so ko baya ya aljanna shi yasa aka ce ababa ne guda uku ake bukatan su wurin laifi a kayi kayi na farko ka dinga da na kan laifi da kai na biyu kaka taba anin tunawa kamar ka koma yin wannan laifi kuma imana ka fita ciki gaba ya ta karshe ka dinga alkhairi masu yawa tare da istighfari wanda zai sa a mantar da wadanga da yake dama ka riga ka aikata su ta wanga ya tabbata in ne kan an yi tuba taubatan nasu hakina tuba mai kyau to amma jarabta cikin lamura shine kana aiki shi ka samu jarabta wannan jarabtan kada ya bar ka bar aikin nan ka ci gaba da shi kai kai aiki ka kai sama in Allah bai so ka da hutu ba bai yi misali mun so da war haka duka muna cikin gini mu da muke daga can North Lagos ko ba haka ba amma Allah ya zo mana da jarabta da yafi karfin mu ta shi sa in Allah bai so ka da sauki ba bai yi amma ya so ka da sauki tarfata aini kifkawa da ido washe kamar ka samu sauki kuma ga saukin kuma na zuwa in Allah ya so ya yarda shi yasa wannan kuma tambaya ne mai kyau kada mutum ka bar laifinka ya amin dame ka har ka manta da aikinka kai balma malamai suka ce mana duk wanda ya yi laifi ko yana laifi ko kana suwimin cikin laifi to ka bar laifin ne ya hana ka yin alheri in wiwi kake sha to ka dinga alheri ka dinga alheri ka dinga alheri in sata kake yi ka dinga alheri ba da kudin satan ba karfinka lafiyanka kaka da tuto ne kaka da yi kaza ka zamo mai tausayi to waɗannan ababen nan sun zo su mamaye ka sai ka ga ya bar ka bar aikin banza amma in kana mugu sai ka bar alkhairi to ka saura cikin mugu ka mutu cikin mugu a tada ka kiyama cikin mugu ce sai ya kamata a gane balansin tsakanin wannan da wancan wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam na'am Yan kuri albarkan ilimi. Akwai wani malami da na ji tarihin shi wai ya yi ilimi kuma ya ilmantu amma har wa yau bara yake yi sannan ya ci abinci. Shin akwai ababa da ke sanya albarka cikin ilimi, ilimi ya yi amfani? Da muna son a gaya muna in sha Allah. Tambaya ne mai kyau. Ilimi ya yi amfani yi albarka number one, niyyan nan da muke butun shi shine in ka yi kyau da ubangijin Allah na sa ka dace ne imam ahmad bin hanbal yana madansa abdullah nasiha ya ce ya bunayyan wil khair fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaita al khair ya kai dandana kai yi niyyar alkhairi don kai ba za ka guje ba kana cikin alkhairi muddin alkhairi na cikin zuciyarka ashe alkhairi yana haifar da alkhairu masu yawa shi sa ka bar niyya yayi kyau sa'annan alkhairi yayi kyau sa'annan zuciyarka yayi kyau to bayan wannan da wancan tsakaninka da malamanka yayi kyau inji ji imam eh, inji ji eh, muhammad bin muhammad mukhtar shinkiti yana cewa cikin maganganunsa masu kyau masu ban sha'awa yana ce ma duniyanmu ya ce ba za ka gani kallama ta ji da aliman in tafa fa'an nasu bi ilmi illa kana hada al'alim barran li muallimi ya ce na da wuya ka ga almajiri iliminsa ya yi umfani. har ana cin amfanin ilimin nan shi da shi da malamansa sun kare lafiya in kai da malamin ka ka kare lafiya wallahi yana kai maka ababa mai yawa yana sa ilimin ka albarka yana sa ka yi nisa yana sa ka samu sauki yana sa ka samu walwala a cikin rayuwanka na duniya ba za ka gamu da crisis ba ko miya zo maka da sauki a lokacin da ubangijin allah ya sa ilimin ka yi albarka abin da ke fitowa ke shi sa mu yi kokari da wannan don ubangijin Allah ya sa mu kare lafiya shi sa wannan niyya na ani mai kyau da aiki mai kyau da aiki da ilimi da aka samu da ladabi tsakaninka da malami da ya baka ilimi ko da ba shi bane amma abokansa sun daidai ko a ya yi girma ya fara karatu ya barka ko ya girma da ka a cikin ilimi ka ajiye shi ma'ajinsa don ubangijin allah ya sa kana da wannan za ka kare lafiya sannan ka bar buga ciriki kai kai bai da kyau ana ana ni ni yana da hatari zuciyan banza yana da hatari tawadu'i kaskatar da kai yana cikin abin da ke daga mutum man tawadu alillahi rafa'ahu wanda kaskatar da kanshi sabida Allah ubangijin Allah zai daukaka shi Allah subhanahu wa ta'ala na'am assalamu alaikum cikin magana ga kace kuma ga watan da muka shiga ga kwana na goma farkon na ya fi ga watannin da kwanakin da ke cikin shagarin ga duka albarka aka kuma aka ce kamar cikin azumi watan karshen nan shi kuma haka nuna aka ce sisa ina tambaya yanzu zuwa kamar ciki ya fi dawon shi imam berdin isa kuma shi rago da yanzu malam ya nemi shanu shi nuru ya san inda yake mun kare da mun ke kokori gobe Allah sa Allahu akbar malam nuru na tambaya na ce wai na ce kwana goma gana zulhijja sun fi albarka da kwanuka gaba da na shekara tunzu shi ko na labari kuma ga kwana goma karshe ta azumi kuma shi ma haka tunzu ya za a gama nan ana ce walayalin ashir kwanuka goma da rana kenan can kuma lailatu dare shi sa da rana waɗanda kwanuka sun fi amma dare na cikin ramadanan nan ya fi ina fata na gano mai yasa wani ya fi wani ya fi wannan ya samu daraja ne don fiha lailatul qadr yufraku fiha kullu amrin hakim a cikin daren ne akwai lailatul qadr sai samun lailatul qadr yasa dare albarka nan kuma cikin rana ne akwai yawmu arafa ce sa samun yawmu arafa da rana shi yasa kuma wannan kuma kwanuka kuma suka fi albarka da kowanne ina fata an gano da wannan shine balansin da ke wancan da wannan insha Allah subhanahu wataala in Allah ya yarda gobe muna da tafiya za mu je da'awa insha Allah subhanahu wataala amma daga wurin ma mun ci gaba da wannan zama ya ko al'ummar musulmai in mun dawo mun an yi zama karatu da zamu yi irin kan da mu da su muke yin ga shi a bude muku ko kuma phone calls bangaren malam fu'ad insha Allah subhanahu wa ta'ala shi ku dinga jefa anin tambayinku ko wani mudakala cikin wadanga karatu da muke yi ya so mu da ku duka mu yi shi don mu kai karshe masu sauraron mu Allah kara muku albarka Allah sa mu kare lafiya kadan da muka fada Allah sa mizani mun kuma sake haduwa bisa kan namazi da minan najihin mu ba ku labari wasu mutane da suka samu daukaka da successful cikin rayuwarsu tun daga sahabbai har zuwa gamo domin a iya ai kwaikwayo da irin waɗannan halayya in mun kai za mu kai sa'an nan kuma akwai nasa'ih nasihohi da za ba waɗanda ke neman su yi na jari shi kuma za mu ba ku sa'an nan mun bar wannan shi mu je sabuwa kuma Allah ya sa mu kare lafiya ina gaida ku almajirai da malamai gobe da shugabanni masu albarka دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu fim din nan action lights camera 3 2 1 action أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا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 wa وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bai haka yan wa masu kallon mu da sauraron mu daidai wannan lokaci a muna wa juna gaisuwa irin ta musulunci mu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah allah subhanahu wa ta'ala ya nuna muna wannan yammaci na ɗaya ga watan zulhijja hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 1443 to hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kuna cewa allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar lillahi alhamd ah, allah abin godiya allah muna godiya ah, za mu yi karatu ne insha allahu karkashin inuwar rabitatu ahli sunnati shabab ahli sunna wal jama'a bi daulati ghana karkashin jagorancin babban malamin nan a sheikh muhammad awal hafiz wanda wannan kungiya tana tana gudana ne karkashin shugaba na ahli sunna na gaba daya na kasar ghana a shah haj umar ibrahim imam alhamdulillahi rabbil alamin wannan kungiya ta ahlus sunnati wal jama'a kun ce wannan jama'a ta ahlus sunna muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mu akan daidai kuma inda muke kuskurewa kasancewar mutane Allah ta'ala ya bamu ikon gyarawa inda kuma ake daidai Allah ya tabbatar da gadigan mu Allah ta'ala bamu ikon kira mutane zuwa ga abin da yake shine daidai abin da yake shine fatar mu gaba daya kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala maudu'in karatunmu a wannan lokacin takin abin zamu magana kansa shine falala na wannan kwanaki guda goma tare da ayyukan da ake a cikinsu duk wani abu mai falala idan ce abu ne mai falala dole a san akwai abubuwan da ake bukata da za a haɗe su da wannan abin da ke da wannan falala allah subhanahu wa ta'ala ba mu ikon karanta daidai da fasarta daidai da kuma aiki da daidai nan Allah ya sa za mu karanta da mu da musu saurare mu ga baki daya alhamdulillah a tsari na Allah subhanahu wa ta'ala a shari'ance za mu ga Allah ya sanya muna akwai abin da balarabi ke cewa mausim mawasim aka ce mawasim jam'i ne na mausim shine abin da bature ke ce ma season bahaushe ke ce ma kaka wannan kakar ko wannan season ana samun su a musulunci iri daban-daban kuma mafi yawancinsu na da'a ne na ayyuka ne na kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala idan da za mu kalli wata biyu a baya da suka je shuɗe muna cikin watan ramadan wannan ma wani mausimi ne na wani aiki na samun kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan lokacin kuma yanzu muna cikin wani mausimi muna cikin wani season muna cikin wani kaka na aiki na samun tanafusi mu yi tsere da rige-rige na aiki na samun kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ta'ala ya sani daga cikin masu rabu shine wanda ke ribatan wa'annan wannan mausimin wannan kakar wannan season domin yayi aiki domin samun kusanci ga Allah subhanahu ta'ala idan ka samu kanka duk wasu aika na alkhairi a wannan lokacin kana iya yi to kana daga cikin as-su'ada kana daga cikin waɗanda suke masu rabu waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba Allah ya zabe mu daga cikinsu musamman wannan kwanakin nan guda goma wanda yau har yinin farko ya wuce daga cikin wannan an shigo dare na biyu na wannan watan muna fatan allah ta'ala ya sa mu dace wa'annan kwanakin nan guda goma na dilhijja annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya yi shaida ya shaida da kansa cewa kamar su ne afdalu ayyamin duniya a cikin kwanaki na duniya babu kwanaki da ke da falalan wa'annan kwanakin nan guda goma ta dalilin haka samun manzan Allah ya kwaɗaitar cewa a kokarta duk wani musulmi wanda ke son samun dace ya yi kokarin aikata alkhairi a cikin waɗannan kwanakin nan guda goma kuma saboda falalarsu da girmansu da matsayinsu sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa da su sai da Allah ta'ala ya rantsuwa da waɗannan kwanakin malamai suna cewa duk wani abin da kaga Allah ya yi rantsuwa da shi to abu ne mai daraja idan da abin bai da daraja Allah ba zai rantsuwa da shi ba saboda me al'azimu la yaqsimu ko da yuqsimu illa bi azim mai daraja mai matsayi baya rantsuwa sai da abin da ke da daraja isa Allah ta'ala ba zai rantsuwa ba sai da abin da ke daraja to Allah ya rantsuwa da wa'annan kwanakin nan guda goma a cikin alkur'ani saboda haka muna ina kiran kaina ina kiran masu saurari na masu kallo na daidai wannan lokacin da ma waɗanda wannan karatun zai je gare su bayan wannan lokacin mu kokarta mu yi duk iya mu kada mu yi ƙasa a gwiwa mu yi duk irin abin da za mu iya yi domin mu ga cewa mun ribaci waɗannan kwanakin nan guda goma idan muka ribanci ribaci waɗannan kwanaki guda goma to zai taimaka mana zai taimaka wa rayuwarmu a yanzu da kuma rayuwarmu ta gaba muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyawawan ayyuka Allah ta'ala ya bamu ikon ribatan wa'annan kwanakin nan guda goma Allah ta'ala ya ba mu ikon amfanuwa da su a hanya ta alkhairi hanyoyin da shi Allah subhanahu wa ta'ala yarda da su wannan gaba ta farko kenan shimfiɗa kenan Allah ya samu dace to idan muka zo muka kalli gaba ta biyu shine yanzu sai mu tambayi kanmu da wani irin abu ne ya kamata mu fuskanci wa'annan kwanakin nan guda goma ai bi ayyi shay'in nastaqbil ashira dhilhijja da menene ya kamata mu fuskanci wa'annan kwanakin nan guda goma da wani irin abu ya kamata ce mun fuskance su duk lokacin da aka ce za ka yi wani baƙo? duk lokacin da aka ce wani yana kokarin zuwa gurinka kana fara tambayan kan kana fara kokarin ka san menene abin da za ka yi ka fuskanci wannan abin da kake bakon da ke zuwa gare ka to wannan kamar bako ne ke fuskanta mu wannan musulmin bakon abu ne tun da shekara ba ko ba yaushe ne ake da wannan musulmin ba sai in an kai wani lokaci to kamar bako ne yayi kamata mu fuskanci wannan bakon da ke zuwa yayi kamata mu tarbe shi da ya kamata mu karbi wannan bakon malamai suka ce akwai abubuwa guda uku alal aqal da ake son mutum ya fuskanci wa'annan kwanakin nan guda goma da su abu na farko wannan mausimi abin da ake bukata na farko abin da za mu fara fuskantar wannan kwanakin da su ne a taubatu as-sadiqa idan ka ce a taubatu as-sadiqa <coughs> ana nufin tuba na gaskiya mutum ya yi tuba tsakaninsa da Allah idan a ce kafin wannan kwanakin yana aikata wasu munanan ayuka, wasu ayuka waɗanda Allah ta'ala bai su to ya gaggauta komawa ga Allah ya kasance mai tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda Allah ta'ala ya karbi tubansa kafin ya shiga wannan ayuka na alkhairi da ke gabar shi saboda shi Allah subhanahu wa ta'ala mai karbar tuba ne duk lokacin da bawa ya tuba lokacin da bawa ya gane kuskurensa lokacin da bawa ya gane bai dace ya aikata abu mara kyau ya ce ya Allah ina mai tuba zuwa gari ka Allah mai karbar tubarsa ne to mu fuskanci wannan kwanakin nan guda goma abu na farko da tuba tuban nan kuma tuba na gaske da azma mai karfi a gurin komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala mu nemi kusanci ga Allah saboda samun kubuta duniya da lahira Allah ta nuna cewa wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ya ku ne baki ɗanku ku tuba ku koma ga baki ɗanku zuwa ga Allah ku ne tabbas idan kun yi hakan za ku rabauta to duk wani wanda ke da bukatan ya rabauta duniyarsa da lahirarsa to yana daga cin abin da ake bukata wa'annan kwanakin nan guda goma mutum ya shige wa'annan kwanakin yana mai tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala mun tuba ya Allah ka karbi tuban mu Allah kuran da muka aikata kafin wannan lokacin ya Allah bayin ka ne mu Allah kai mai gafara ne Allah kai ne kace mu roke ka zaka amsa Allah kai ne kuma mai karban tuban wanda ya tuba ya Allah muna masu tuba zuwa gare ka Allah ka karbi tuban mu Allah karbi tuba mu kuma ya Allah ka dawwamar da mu akan alkhairai abubuwa waɗanda kake so ya Allah bayan ka karbi tuba mu ya Allah muna roƙonka ka tabbatar da digadigan mu kada ka karbi rayuwar mu sai muna cikakkun musulmi ko mumuni kana mai yarda da mu kafin ka shirya rayukan mu Allahumma amin Allah ta nisa mu dace abu na biyu daga cikin abubuwan yanda ake fuskantar wa'annan kwanaki shine al'azmul jad al'azmu aljadu ala iktinami hadhihi al-ayyam mutum ya ɗauwa azuma kwakwaran azuma kwakwaran nima eh, abin niyya niyya mai karbi akan cewa yana so zai ribaci wa'annan kwanakin nan a zuciyata na ɗauka cewa da kyakkyawar manufa ko da kyakkyawar niyya da kyakkyawar azuma kuma azuma mai karfi cewa ina son wannan kwanakin nan guda goma ba za su wuce ba sai na rubace su saboda abu ne kamar gara ba ce dole ne kokari na ribarci wannan abu to ka ɗau wannan azumar in ɗau wannan azumin kai ma ka ɗauka ke ma ki ɗauka dukkanin mu ga baki ɗaya mu ɗau wannan azumar cewa muna son ribatar wa'annan kwanakin nan guda goma kuma da kyakkyawar manufa da kyakkyawar niyya a zukatanmu mu shi don saboda dole ne wajibi ne in kwaɗaitu in zama in kwaɗayi ma mai tsanani na neman raya wa'annan kwanakin nan guda goma waɗanda suke gabanmu yau kwana ɗaya ya shuɗe sauran guda tara ne a gaba da mu wajibi na kaina ayyukan alkhairi wajibi na kanka ayyuka na kwarai dukkaninmu duk wanda ya ɗau azama akan abu cewa yana son yayi to a anahu Allah Allah ta'ala yakan taimaka masa akan wannan azamar da ya ɗauka yanzu idan a zuciyata na ɗau azama ina son azamci wa'annan kwanakin ina son na zama mai yawan sadaka ina so na zama mai kaza mai kaza to Allah subhanahu wa ta'ala zai taimaka min akan wannan azaman da na dauka haka ma kai ma Allah zai taimaka maka akan wannan azama idan ka ni kai niyya akan haka man azama ala shay'in a'anahu Allahu alaihi wanda wanda yayi azama akan abu Allah ta'ala zai taimaka masa kansa wa hayya alahu asbaban lati tu'inuhu ala ikmal al'amal Allah ta'ala ya saukaka masa hanyoyi dalilai waɗanda za su taimaka masa kan aikin da yake sanya kuma duk wanda ya gaskata Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala zai gaskata shi kuma ya tabbatar da shi Allah yana cewa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana kuma tabbas waɗanda suka yi jihadi waɗanda suka ba da ƙwazo akan ayyuka na alkhairi na ganin cewa ci addinin mu ya ci gaban Allah subhanahu wataala suka yi wannan abin saboda Allah Allah ce ya ɗau alkawarci la na wallahi kuma tabbas za mu shiryar da su za mu kuma ɗora su na akan hanyoyinmu to kaga ashe idan mutum ɗauke kyawar azuma a zuciyarsa cewa wannan kwanakin nan guda goma yana son zai raya su yana san zai yi duk wasu abubuwan da sa ya samu kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala abubuwan da sa ya ribaci duniyarsa da lahirarsa to in ka ɗau wannan azuma in ka ɗau wannan abin Allah ta'ala zai taimaka maka a kansa shine na jahadu fina lanahdiyannahum subulana abu na biyu kenan abu na uku da ake bukata ga bawa ya fuskanci wa'annan kwanakin nan guda goma da su su ne albu'udu anil ma'asi albu'udu anil ma'asi mutum ya nisanci saba wa Allah kaga bayan ka tuba sa'an nan ka samu kai ka kwaran niyya niyya mai karfi cewa sai kana son ka ribaci wa'annan kwanakin nan guda goma to abu na uku ka nisanci duk wani abin da ke saba wa Allah subhanahu ta'ala ne in aka ce wannan aikin saba wa Allah ne to ka yi kokarin nisantan wannan abin in ma a ce kafin wannan lokacin kana kan aikata to wannan kwanakin nan ka ba kanka holidays kwanaki na hutu wala Allah idan Allah ya taimaka maka ka samu wannan hutu to ka huta daga wannan aikin kenan har abadil abidi Allah ta lai samu dace saboda haka abin da ake bukata mutum ya nisanci duk wani aiki na sabo kamar da ake son mutum ya kusanci duk wani aiki na alkhairi waɗanda za mu yi magana kan wasu daga cikin ayyuka na alkhairi insha Allah subhanahu wa ta'ala kuma mu saka sani a zuciyarka kamar yadda ayyuka na ɗa'a suke kusantar da mutum ga Allah subhanahu wa ta'ala to haka ne ma ayyuka na saba wa Allah suka nesantar da mutum daga Allah suka nesantar da mutum daga rahmar Allah Allah ya kan fidda mutum daga rahmarsa ine kasance wannan mutumin nan abin da ke ga saba wa Allah ne kawai to Allah ta'ala yakan nesantar da mai shi daga rahmarsa tunda ayyukansa sabo ne alkhairi da'a biyayya ga Allah yana kusantar da kai ga Allah ne sannan saba wa Allah yana nesantar da kai daga Allah ne sannan kuma yana fadda kai daga rahamarsa Allah ta'ala ya gafarta mana kusakuranmu saboda haka duk wani wanda ke son ya samu gafaran Allah ya samu 'yantuwa daga wuta ya yi kokari ya kare kansa daga fadawa a cikin sabawa Allah cikin wannan watan ko cikin wannan kwanakin hatta ma wasunsu ba a san a sabawa Allah amma ana akkadawa a cikin wannan kwanakin saboda falalarsu a sai na muku sun ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan abubuwa guda ku da muka yi magana kansu yadda ya kamata mu fuskanci wannan watan abubuwan nan guda uku da muka yi magana a kansu abubuwa masu muhimmanci idan ko ka san muhimmancinsu su ka san cewa tabbas kana da bukata na farko kana da bukatan tuba na biyu kuma ka yi azama na uku kuma ka nesanci ayyuka da ba su da kyau to ashe ka san inda za ka kuma ka san abin da kake bukata larabawa suka yi wata magana malamai suna cewa man arafa ma tulub hana alaihi ma ya yabghun idan mutum ya san abin da yake nema to duk abin da zai kashe kan wannan abin bai masa wahala yanzu misali idan mutum ya ga yarinya yana son da aure ta burge shi ta dau hankalinsa ko nawa aka ce mishi yakan iya badawa saboda ya san abin da yake nema to idan da gaske ne kuma mun san abin da ke gaban mu tabbas mun san alkhairan da ke cikin wa'annan kwanakin to a mai sauki ne ko da ya nawa za mu kashe ya za mu iya hana kawunan mu abubuwan da suke so abin da zukatan mu suke so mu hana su domin saboda mun san abin da muke nema shi duk wanda ya san abin da yake bukata abin da yake nema to ko da me zai kashe kan wannan abu yana ga abu ne mai sauki saboda ya san darajar abin da yake nema musu idan ka san darajar wayannan kwanakin idan ka san falalan wayannan kwanakin idan ka san abin da zaka samu a wannan kwanakin kuma ka samu tabbas ne daga annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to bai zai maka wahala ba ko da wani irin aiki za ka yi in sarƙa ce za ka yi azumi ne za ka yi yawan salloli ne ba za ka taba ganin wahala su ba saboda ka san reward ladar da zaka samu akan wannan ka san kasan ka san da Allah subhanahu ta'ala zai baka Allah subhanahu ta'ala ya samu dace tabbas mun san abin da muke bukata a wannan kwanakin saboda haka ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba ko da menene muna iya badawa sabida muga cewa mun cimma wannan abin da muke bukata Allah ta'ala ya samu dace saboda haka kai dan uwana musulmi yake yar uwa musulma ina kiran mu ga baki da mu kwadaitu akan ribatan wa'annan kwanakin nan mu kyauta ta fuskantar wannan kwanakin kafin a ce ya kubuce mana mu zo mu fara nadama wala ta sa'ata mundin lokacin kuwa nadama ba zai amfana ba ko da kuwa na yi nadamar ko da ka yi nadamar ko ka ke nadama la lokacin nan ba zai taba amfanuwa ba saboda haka dama ce Allah ta'ala ya bamu wannan fursa ce kowa yi amfani da wannan fursan kowa ya amfani da wannan daman ku yi intihazin fursa din da aikin alkhairi kafin mu nemi wa'annan kwanakin ko mu rasa su ayyamun ya qala'il yanzu yanzu za mu zo mu nemi su kuma a ce kamar sun ga sun zo sun wuce jiya ne kasance daren farko na zulhijja ga shi yau har mun shigo dare na biki na zulhijja yanzu wanda ya ribaci daga daren jiyan zuwa yin yau ya samu abin da ya samu wanda ya wasa kuma shikenan wannan sun wuce ba zai kara haduwa da wa'annan ba sai dai kuma nan in Allah kai rayuwarsa wata eh, abin nan wata shekara saboda ka abin da ya rage nan sai mu yi kokari mu ribaci wa'annan kwanakin Allah ya samu dace wannan gaba kuma an aje ta idan mun san da ya kamata mu fuskanci wannan watanni sai gaba ta gaba gaba ta gaba ita ne fada'il fada'il ashir zulhijja falalar da wa'annan kwanakin suke da shi yanzu ba magana kan aiki ba wa'annan kwanakin kadai suna da falala su kwanakin kadai suna da falala fada'il kowace yini daga cikinsu kowace rana daga cikinsu tana da tata falalar falala kuma ba karamar falala ba falala ce mai girma daga Allah subhanahu ta'ala wadda Allah subhanahu ta'ala ya baiwa wa'annan kwanakin nan to ya kamata mu san wa'annan falalan idan muka san falalan wannan kwanakin wala Allah shine abin zai sake mai harzika mu zai sake tuka mana abin mu cewa kamar ya kamata mu tashi mu yi abin da ya kamata abubuwan da suka dace na farko mu yi magana kan sa baya Allah ta'ala ya yi rantsuwa da wa'annan kwanakin saboda falalarsu a ina Allah ya rantsuwa can mun magana ne kawai ba mu ce ina Allah ya rantsuwa ba ka koma farkon suratul fajri Allah ta'ala ce bada a'udhu billahi minash shaitani ce wal fajr wa layalin ashr layalin ashr wannan malaman tafsiri ga baki da waɗanda su ai jamhur na almufassiri na alhalaf da suka abin sun tafi kan cewa gabaɗin cewa kamar layali na ashir Allah yana nufin da wa'annan kwanakin nan ne guda goma daga abin da ya kama ɗaya ga wannan wata na zulhijja zuwa kwana goma na zulhijja Allah ta yi rantsuwa da su haka ma ibnu kathir babban malami malamin mufassiri ne a tafsirin sai ce cewa huwa sahih faɗin cewa wannan kwanakin da su ne wanda Allah ta'ala ya rantsuwa din wannan shine sahihi tabbas gaskiyar magana kenan wa layalin ashir da Allah ta'ala yi layalin ashir ina ana nufin wannan kwanakin nan guda goma da ba su da daraja da ba su da fadala Allah ta'ala ba zai rantsuwa da su ba to Allah ya rantse da su yace layalin ashir wa layalin ashir yana rantsuwa da wa'annan kwanakin nan guda goma kuma Allah ta'ala baya rantsuwa haka sai da abin da ya san cewa abin akwai daraja a kansa Allah dora mu kan daidai abu na biyu daga cikin falalan wannan har yanzu Allah ya ambaci wannan ya ce wannan kwanakin su ne ayyamun ma'alumat al'ayyam al-ma'alumat wanda Allah ta'ala ya ambace su a cikin alƙur'ani a cikin sautul hajj Allah yana cewa wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am nan jamhurin malamai masu fasara kuma sun tafi kan har yanzu abinda ake nufi wa'annan kwanakin nan guda goma suna Allah ke cima ayyamun ma'lumat wasu kwanaki sanannu waɗanda an san su daga ɗaya zuwa goma abdullahi ɗan umar abdullahi ɗan abbas akan wannan fassarar suka tafi Allah subhanahu ta'ala ya yi rantsuwa da wa'annan kwanakin ko kuwa Allah ta nuna wani falalan wannan kwanakin daga cikin abin da Allah ce ce mu kasance masu ambatan Allah masu tunawa da Allah a cikin wa'annan kwanakin nan guda goma waɗanda suke sanannu sannan kuma ga kan abin da Allah ta'ala ya azarta mu na dabbobin ni'ima waɗanda za a yanke wasu wasu kuma a soke su wannan cikin duka suna zuwa ne a cikin wannan mai al'ayyamu almaza al annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga cikin falalan wannan manzala ce wa'annan kwanakin da kansa ya ba da shaida cewa duniya babu kwanaki masu darajarsu in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai riwaya na imamul bazzar wanda babban da hakan ibn hibban ma rawaito wanda babban malamin nan ah, al-muhaddith al-albani ya inganta wannan hadithin yana cewa afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr mafi falala daga cikin kwanakin duniya su ne wa'annan kwanakin nan guda goma ya ni ashirin zulhijja abin da yake nufi ha aka yi ma'anin masu sulama tambaya ce manzala wala mithluhun fi sabila ba su da kwaci ma ko da a kwanaki ne wanda aka fita yaƙi aka gwamza ta hanyar Allah manzala ce wala mithluhun fi sabilillah yace illa rajulun affara wajhu bitirab ya salam idan muka dauko gaba ta farko wannan lokaci ba zamani ne wanda zamu fita mu je yaƙi ba ba ma fita mu yaƙi mafi yawan girman yaƙin mu shine mu fita mu je mu yi kira zuwa ga Allah to wa'annan kwanakin darajarsu falalarsu sun fi dukkanin kwanakin da ko da koyi ne mutum zai tafi je yaƙi ya dawo to ashe wannan ba ƙaramin abin mukalla bari ba mu misali shi wanda ya tafi yaƙi ta hanyar Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya hayya amishi hanyar shiga aljanna abu ɗaya ne kaɗai ake tambaya wanda ya fita yakin fi shi ne idan yana da bashi in ban da shi da za a kashe shi shi kenan bayi da komai bayi da makoma sai aljanna akwai hadithai da dama daga cikin hadithan akwai da annabi sallallahu alaihi bamu labari waɗanda an ka kashe su ta hanyar Allah Allah sai ɗau rayuwarsu sai ya sanya mu wasu tsuntsaye ko rayi ma'ana green green birds a can sama ya Allah ya sanya rayukansu ransu a cikin wannan abin suna shawagi cikin aljanna su ci duk abin da suke so aljanna in sun gaji sai su zo daidai al'arshin inuwan al'arshin Allah suna hutawa Allah ce me kuke so ya ce Allah babu abin da muke so man da abin nan da ka muna ba mu bukatar kuma ce a dai faɗi suka ce Allah in akwai da abin da muke so a maida mu duniya a maida rayukanmu a duniya mu sake yaki a kashe mu mu dawo nan mu samu wannan dai abin da ka tana da wannan ce to ku je ku tunda Allah sun cewa babu abin da suke bukata ya ce ku je ku ci gaba da rayuwarku a ce ka ganin kaɗan kenan daga matsayin da mai shahidi ko wanda fita yakin Allah amma duk da haka a yau mun za ka fita ka tafi gurin yaƙi da wannan ayyam ɗin nan guda goma wannan ayyam ɗin nan guda goma suna sama da wancan ayyam a gurin falala da daraja an ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam abu na hudu daga cikin falala da darajar da wannan kwanakin nan guda goma suke shi daga cikin su ne ake samun yau arafa ranar arfa ranar da allah subhanahu wa ta'ala yake gafara jama'a ke tattaruwa ga baki da musulmi an fita an je aikin arafa an je aikin hajji an taro arafa an taru an haɗu an cike an cike wannan ranar idan da za mu ɗauko wasu falalar da wannan ranar take da ran da ake ce ma yawmul hajjil akbar yawmul maghfira ko yawmul maghfiratu zunub ranar da Allah ta'ala yake gafarta zunubai yawmul itq minan niran ranar da Allah ta'ala ke anta bayi da dama daga cikin wuta wallahi malamai suka ce da dai ma a ce babu wani rana ko ba wannan ayyamin babu wata falla sai wannan ranan kadai ranar arfa ne kadai a cikin wannan kwanakin nan guda goma ya ishe zama hujja cewa wannan kwanakin nan guda goma sun fi dukkanin kwanakin duniya saboda daga cikin su ake samun yawon arfa ka kalla kai da baka tafi aikin haji ba ba kai tsayon arfa ba annabi muhammadu sallallahu ce idan ka azimci wannan ranar nan kadai yana sa Allah ta'ala zai kankare maka kanan laifukanka shekara ɗaya a bar shekara ɗaya a gaba saboda azumta wani ranar kaɗai duk wanda ya samu wannan tsayuwan ya samu hajji alhajjun arafa wanda ya samu tsayuwan arafa ya samu hajji kuma manzan Allah yana cewa duk wanda ya aikin hajji ya ce hajjun mabrur laisa lahu jaza janna babu wani sakamako sai aljanna to kasancewa wannan rana ta arafa na cikin wannan kwanakin nan guda goma kaɗai ma ya isa ya kasance alhamdulillahi rabbil alamin cewa kamar wannan ayyamin suna da falala saboda ranar arfa kaɗai abu na biyar daga cikin su ne ake aka samu yawmun nahar ranar da ake suka ranar da ake yanka ranar babban sallah da za mu tafi idi mu dawo mu zo mu yanka abin yanka mu ko mu soke abin soka mu kuma malamai sun tabbatar da faɗan annabi muhammad su salama wannan ranar nan kuma ta goma ga wannan watan daga ɗayan nan zuwa ranar goma ga wannan watan shine mafi rana mafi daraja a cikin ranakun shekara yace huwa afdal ayyam sana inda ba'd ulama saboda me annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wuta magana wadda wannan hadithi ne mai inganci imam abu da ya ruwaito imam nasa'i ya ruwaito albaniya inganta shi manzara ce azomul ayyama inda Allah yawmun nahar rana mafi girma a gurin Allah shine ranan yanka ranan yanka shine rana mafi girma a gurin Allah to idan ku wannan ranar ce ita ce rana mafi girma a gurin Allah ashe kaga ce daga cikin kwanakin duniya ayyamun duniya ayyamu na sana ga baki daya babu rana mai girmanta to ashe ita ma kasancewanta a cikin wannan ayyam din a cikin wannan kwanakin nan guda goma zai kara in ma ita ce ma kaɗai ma wannan ayyam sun samu daraja saboda ita kaɗai take cikin su bare ba wannan kaɗai bane abubuwan suna da yawa abu na gaba muna takaita abubuwa ne saboda kula da lokaci abu na gaba idan muka kalli cikin wannan kwanakin nan guda goma cikinsu ne aka samu tattaruwan manya-manyan ibadoji gaba da sun tattaru a cikin wannan kwana goma manya-manyan ibadoji babu ɗaya da ake rasa sa cikin wannan kwanakin nan guda goma amma wasu kwanaki wanda ba su ba ana, ana, ana iya rasa su za a samu wasu ba za a samu wasu ba mutum zai mamaki me ake nufi na'am abin da ake nufi da wannan magana shine ne kamar da babban malami alhafiz ibn hajar al ya faɗa a cikin alfathu yana cewa abin da ya bayyana daga cikin dalilin da ya sa aka tantance wa'annan kwanakin nan guda goma an ka tace shi sun ka fita daban sabida matsayin tattaruwan ummahatul ibada fi manya-manyan ibadoji ga baki da babu ibada guda ɗaya da ba a yi ta wannan kwanakin na farko a cikinsu akwai sallah dole ne musulmi zai sallah mun san wasu wata da ba su ma musulmi yakan yi sallah amma a cikin wannan watan ma akan yi sallah a cikinsu akwai azumi mun san wasu watannin ma akan yi azumi ga ramadan akan yi azumi sannan kuma a cikinsu ana sadaka wasu watannin ma akan yi wannan manya-manya ba da nisanar ce walhajju. a cikinsu ake hajji wanda ba a yin hajji a cikin wasunsu dole hajji na daga ɗaya ne zuwa goma ɗin da ake samun wannan kwanan na hajji yau mu ran da ake tsayuwa kuma dukkanin ayyukan daga yau mu tarwiya takwas na cikinsu a je tara arfa sannan kuma a zo yau mu nahar kuma duka a cikin wannan kwanakin nan guda goma ne wanda wasu kwanaki waɗanda ba wannan ba a duniya ba a samun su ba a samun haji haji ba zai taba yiwuwa ba sai a cikin wannan watan kuma sai a wannan cikin ɗaya cikin mai kwanakin nan guda goma amma su duk iya abin da kake gani duk darajan wannan abin da kake gani darajansa ba zai kama darajansa ba zai kai wannan goma ba don duk wani aikin da za ka yi a wani wata ana yin shi a wannan watan ta kuma bugu da kari ga aikin haji wanda wannan watan kadai ake yi wani wata da ba wannan watan ba yin aikin haji idan mutum da zai tafi ya je daga cikin watan shawwal ya ce ya je zai aikin hajinsa shi ya yi kawai koma haji za ta karbu ba za ka samu karba gurin Allah ba saboda me ba lokacin aikin ba ne Allah ta lai samu dace wa'annan da muka yi magana kansu su ne kaɗan daga cikin falala na wa'annan kwanakin nan guda goma idan mutum na ya bibiya abin zai ga cewa tabbas falala ne falala ce mai girma wadda wa'annan kwanakin suke da Allah ta halayi samu dace to yanzu idan mun san falalar da kwanakin suke da yanzu sai mu da falalan ayyukan alkhairi a cikinsu wadda daga wannan gabas za mu tsayar da karatun insha Allah saboda yanayin lokaci amma daga baya kuma ma zo mu karasa bayanin insha Allah falalan ayyukan alkhairi a cikin wa'annan kwanakin nan guda goma ya kamata mutum ya sani ayyukan alhaj kwanan kwanaki guda goma suna da falala kada ka yi tsammanin cewa kamar aikin alkhairi a cikin wannan watan daidai ki da aikin alkhairi kai a cikin shawwal ko wani kai a cikin zulqa'ada a'a aikin alkhairi aikin alkhairi ne amma kowanne na da nashi daraja abdullahi dan abbas ya rawaito daga manzon allah sallama wanda imam bukhari ya rawaito a silsila zuwa abdullahi dan abbas din maza su yana cewa ma min ayyamin al'amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi ayyam babu daga cikin ranakun duniya daga cikin kwanakin duniya wanda ayyukan alkhairi yake mafi soyuwa a gurin Allah kamar wa'annan kwanakin nan guda goma sabu suka ce ya rasulallah walal jihadu fi la manzala hatta fita a je a yaƙi saboda ci gaban addinin Allah manzala ce walal jihadu fi sabilillah illa rajulun sai mutumin da kharaja bi nafsihi wa malihi sun lam yarji min zalika bi shai mutumin da ya fita da dukiyarsa da kuɗin da rayuwarsa shi bai dawo ba dukiyar ba ta dawo ba yadda da za a ce mutum ya fita ya je ya yaƙin ya dawo dukiyarsa ta dawo ko duke ta dawo shi bai dawo ba har yanzu aikin falalarsa girmansa bai kai aikin alkhairi guda a cikin wannan watan ba amma shi mutum bai dawo ba dukiyarsa bata dawo ba to lokacin ne ake iya gwama su da aikin alkhairi a cikin wannan watan ko a cikin wannan kwanakin nan guda goma kaga wannan na gaya mana falalar da wannan watan ko ko aiki a wannan wannan kwanakin nan guda goma yake aikin alkhairi idan kuma ce aikin alkhairi wannan abu ne wanda yake a dunkule aka faɗi sai wasu lokuta mutum na san ina ka faɗi shi ba dunkule a zo a fayyace a mai komai filla filla tsala tsala yana kallon su san ce aka ce ai kaza alkhairi ne kaza alkhairi ne insha Allah za mu zo akan su daidai gwargwado amma ala hal abu na farko na sani kai ma ka sani dukkaninmu gaba dai mu sani aikin alkhairi a cikin wa'annan kwanakin nan guda goma idan da mutum zai aikata shi ba za ta ba hada wannan aikin alkhairin da wani aiki ba wannan aikin alkhairi na daban wani daga bakin annai muhammad sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar yana ba mu labari <clears throat> hadithin da imam ahmad ya rawaito albani ya hassana hadithin yace kuntu inda rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qal yace fa dhakartu lahu al-a'mal yace ina wurin manzon Allah sai na zakirku dhukirat lahu al-a'mal ni na ambata ko aka ambata manzon game da ayyuka sai manzo Allah ya ce ma min ayyami min amal fi hinna afdal min hadhihi al'ashr yace babu wasu kwanakin duniya wanda ayyuka a cikin su ya kai wa'annan kwanakin nan guda goma ya ce manzo Allah ya sallallahu walal jihadi ce aka tambaye shi <clears throat> hatta jihadi irin kama an kan baba an girmama jihadi manzo Allah hatta jihadi sai manzo ce walal jihadi hatta jihadi ma idan mutum da zaka mutaka je jihadi kuma mun ga mu bayani akan abin a baya ka je jihadi in dai ka je jihadin ka yi aikin duk iya ladar da ka samu in ka dawo to ba za a hada ladar da aikin alkhairi da mutum zai a cikin wannan watan ba wannan hadisai guda biyu da wasu wannan hadisan nan sun isa su tabbatar mana da cewa wannan kwanakin ayyukan alkhairi a cikinsu suna daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so fiye da wani su wani watan da wani ba Allah ta'ala yana son aiki a yi alkhairi a ciki amma wannan watan Allah ya fi so idan ku kasance Allah ya fi son aikan alkhairi kuma sun fi falala a gurin Allah cikin wannan watan kuma kamar da wannan hadisin ya yi nuni a kansa ashe yanzu abin da ke bayyana mana cewa abin da ake so almustahab da ake bukata gare ka gare ni gare mu gabaki daya shine mu yawaita ayyukan wannan alkhairi domin samun domin abin da Allah fi so kenan sai mu yi wa Allah abin da ya fi so saboda Allah kuma ya ba mu abin da mu muka fi so a gurinsa ya kai dan wana mai saurari na ko ke yar wata mai saurari ko mai kallo mu daidai wannan lokacin idan ya bayyana gare mu gaba ɗayan mu cewa wannan kwanakin nan guda goma sun fi wasu kwanaki waɗanda ba su ba kuma wannan mausumi na wannan kwanakin ni'ima ce da falala daga Allah subhanahu ta'ala ga bayinsa dama ce mai girma wanda ya waje ba kowa ya ribaci wannan damar in ko haka ne idan haka ya bayyana gare mu to dole ne gare ni dole ne gare ka mu kwadaitu da ƙarin aika na alkhairi akan wanda muka saba muke a baya mu kwadaitu da jihadi kuma ana da tsayuwa da bada kwazo da bada himma a gurin aika na da'a sannan mu yawaita aikin alkhairi ko da ya yake inda muka san wannan aikin da'a ne to mu yawaita yin wannan aikin dukkan da aikin ke don wannan shine ɗabi'a da yanayi da kuma hali na malaman mu as magabata sahabbai da wanda suka biyo bayan su wannan shine yanayin su har akwai ɗaya daga cikin malamai ana ce musu tumanin nahdi yace su salaf sun kasance yu'azzimuna thalatha asharat yace goma guda uku suna girmama su goma guda uku na farko al'ashir al'akhir min ramadan Goma karshen ramadan na biyu al'ashir al'awwal min zulhijja goma farko na zulhijja wal ashir al'awwal min muharram haka ma Goma farko na watan muharram watan gaba suna girmama wa'annan wannan ɗabi'a su ce haka suke haka suka kasance suna yi shi ya kamata mu ma tunda mun ce muna kira ne akan manhaji na as-salafu salih manhajin mu na irin na salaf magabata mu suka gabata to dole ne ya muna komin mu ya tafi irin tasu kada mu zo muna abubuwa sabanin abin da suke yi ina ga za mu dakatar da karatunmu a wannan gabar sai darasi na gaba za mu zo muku da halka ta biyu idan allah ta lakai rayuwar mu gobe wanda mu magana kan ayyukan da ake son mutum ya aiwatar a cikin wannan kwanakin ayyukan da ake son mutum ya yi duk ai mun ce ai a'malu salihah allahumma allah alkhairat wa duk ba mu magana kan su to wasu irin ayyuka ne ake bukata ya kuma kamata mutum ya gudanar da wannan ayyukan insha Allah subhanahu wa ta'ala in Allah ta'ala ya ara muna rayuwa daga nan zuwa gobe bi iznillah magana da zamu yi akan irin ayyukan da ya kamata na aikata ki aikata mu aikata ni gaba ki mu duk wannan da muke kira ba saboda kuma saboda mu gudu tare ne kuma mu tsira tare duk wani wanda ke kiran ka cewa ka aikata alkhairi wallahi masoyinka ne in kana bata a wani ce gyara mai son ka ne wanda ya ce ka manta da shi ba masoyinka ba ne duk wanda zai ce maka gyara abu kaza son ka yake domin saboda a gudu tare na tsira tare fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana ikhlasi a ta bakan duk wasu abubuwan da muke yi sanin abubuwan da muka sa gaba muke so mini yi alkhairi sai mu yi fatan Allah ta ya ba mu ikon tabbatuwa akan wannan alkhairi ko Allah ya ba mu ikon yi gabatar da wannan alkhairi wannan shine a takeice akan bayan na yau daidai a gurin magana ina fatan Allah ya bani lada ya bamu lada gabaki daya inda ne kuskure ko tuntuben harshe ina fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta min ba manufa ta bane manufa shine na fari daidai zai iya kasancewa a gurin karatu na karanta kalmar wadda ba haka take ba to Allah ka gafarta min kuskure na zai kasance na kuma daidai Allah ka bani lada kuma ka bamu ladan gabaki daya da ni da masu saurari da masu kallo gabaki daya Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana alkhairi duniyar mu da lakhirar mu muna da dama daga cikin mahajjata waɗanda wani lokaci daga najeriya mu zuwa nan ghana zuwa togo zuwa birnin duk da dama an tafi wasu kuma suna kan shirin tafiya addu'ar mu allah subhanahu wa ta'ala ya kai su lafiya ya sa su yi aikin alhaji lafiya kuma su dawo lafiya mu kuma da muke na bamu samu tafiya ba akwai gagarumin aiki gabanmu na wannan kwanakin nan guda goma sannan har zuwa ranar sallah ranar yanka muna fata Allah ta'ala ba mu iko ya kuma ba mu hali na irin wannan ibadojin da ya rage a gida za mu iya yi Allah ba mu iko yi ko mu shi kuma Allah ba mu ladansa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu wa rahmatullahi wa barakatuh Reach up. Hmm? What? Put in me. Send. Noah kai da ka bai ka bar gurin mana fita fita fita الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mai haka yan uwa masu kallo na da saurari na ina mana gaba daya sallama irin ta musulunci ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake nuna mana wannan safiya ta lahadi wanda ya daidai da hudu ga watan zulhijja hijiran annabi muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda daidai yake da uku ga watan bakwai idan ban kuskure ba miladiya a shekara ta 2022 alhamdulillahi rabbil alamin muna gode wa Allah a darasi da ya gabata mun yi bayani akan falalan kwanaki goma na wannan wata da fatan darasin ya amfana kuma yana cikin amfanin al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to saboda yanayi na lokaci sai muka takaita bayanin da nufin kashigari jiya kenan kunci shekaran jiya za mu karasa abinda Allah subhanahu wata'ala ya so to abubuwa kuma wa mata sha'una illa an yasha Allah rabbul alamin komai sanin da Allah ta'ala ya so haka abin ke gudana dalilin haka yau ne muka samu ƙarin dama da za mu karasa abin da muka fara insha Allah har yanzu kada a manta wannan karatun kamar da muka yi magana a baya yana gudana ne karkashin a rabita na shabab ahli sunnati wal jama'a a kasar ghana wanda ke karkashin shugabancin a babban malami muhammad awal alhafiz wanda dukkan idan an tattara duka suna karkashin shugabanci ne na shugaba na gaba daya imamu na ahli sunna wal jama'a na kasar ghana shine alhaj a uh, alhaj umar ibrahim Al-Imam? fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kara wa malin lafiya ya kuma sanya albarka a rayuwarsa ya kara wa shugabancinsa ci gaba na'am kai tsaye mu na yau ƙarashin abin da muka fara ni a darasin da ya gabata darasin da ya gabata mun tsaya ne babi ne mun bar mun fahimci falalar da wa'annan kwanakin nan goma suke da yanzu abin da rage mana falalan aiki a cikin wannan kwanakin nan goma ina ka ce kuma aiki falalan ayyuka na gari ayyuka na kwarai a cikin wannan kwanakin nan goma na zilhijja mun yi bayana kan hadithin na abdullahi dan abbas wanda imam bukhari ya ruwaito abdullahi dan abbas ya ce manzala ce ma min أو ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام باب وسكوانكي cikin كوانكين دنيا waɗanda ayyukan alkhairi suke mafi soyuwa wurin Allah subhanahu ta'ala kamar wa'annan kwanakin nan guda goma sahabai suka ce manzan Allah ya rasulallahi walal jihadu fi sabilillah suka ce ya manzan Allah har jihadi domin ci gaban addinin Allah mutum ya fita tafi yaƙi da dukiyarsa ya je ya yi yaƙin nan ya dawo hatta wannan kwanakin nan na yaƙin wannan kwanakin sun fi su daraja ko sun fi su ne mafi su a gurin Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa kamar ina'am illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji minha min lam yarji min dhalika bi sai dai mutumin da ya fita wannan yaƙin da dukiyarsa da rayuwarsa ya tafi shi bai dawo ba dukiyar ma bata dawo ba to wannan mutumin shine wannan yinin yake gurinsa aikin wannan yinin ya fi aikin da mutum zai cikin ayyuka ɗaya daga cikin wannan kwanaki goma idan ba haka bane ba to duk wani aikin da mutum zai yi a kowane kwanaki ne sun ka gabata falalarsu da darajarsu da kuma soyuwarsu a gurin Allah bai kai aikin da mutum zai a cikin ɗaya daga cikin wannan kwanakin nan guda goma ba ayyuka na alkhairi wannan sanannen abu ne idan tabbas ko ya bayyana mun tabbatar da wannan hadithin mun yadda da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa wannan ayyuka su ne mafi soyuwa ko wannan kwanakin ayyuka a cikin su su ne mafi soyuwa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala to ga dama Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu mun daga cikin kwanakin kwana uku sun wuce muna cikin kwana na hudu wannan rana ta hudu da muke cikinta idan rana ta farko ta gabata babu abin da mutum ya yi rana ta biyu ta tafi haka rana ta kuma ta tafi haka to ga ka ga ƙarin dama Allah subhanahu wataala ƙara mana yau muna rana ta hudu daga yau da gobe da jibi har zuwa rana ta tara ranar abin juma'a kina ranar arfa ta washe gari asabar rana ta goma an cike to mutum ya kokari ya yi amfani da damar da Allah subhanahu wata'ala ya bashi to tun da mun ce ayyuka a wannan kwanakin sun fi falala sun su ne kuma mafi soyuwa a gurin Allah kamar da manzan asalam ya labarta mana to wasu ayyuka ake bukata mutum ya yawaita su a wannan kwanakin wasu irin abu ne ake son mutum ya aikata a cikin wannan kwanakin nan guda goma malamai suka ce abubuwan da ake son mutum ya aikata suna da yawa amma daga ciki aham da kuma mafi girma wanda ake kwaɗaitar da mu ƙoƙarin yin su kamar haka ne abu na farko shine ada'u manasikil hajj wal umra shine gabatar da bauta na hajji da umra a cikin wannan kwanakin in Allah subhanahu wa ta'ala ya wadata ka Allah ta'ala ya baka iko Allah ta'ala ya baka dama ana yana da kyau ka je ka yi umra a wannan kwanakin in ma da dama ka yi aikin hajji mutum je aikin umra ya yi aikin hajji a cikin wannan kwanakin su ne ayyuka mafi girma malu suka ce wa huma afdal ma ya'mal fi ashr hijja wannan ayyuka guda biyu na aikin hajji da aikin umra su ne mafi falalan da mutum abinda mutum zai aikata a cikin wannan kwanakin saboda haka idan Allah ta'ala ya sare maka ya baka dama ya wadata ka da kuma iko na tafiya aikin hajji ko ka je ka sauke umra to su ne abin da aka fi bukata da mutum zai samu je aikata yi aikin hajji da umra a wannan watan ba shi da wani sakamako a gurin Allah sai aljanna kamar yadda ya tabbata hadithin manzan asalama yana cewa al'umratu ila al-umrati kaffaratu lima bainahuma umra zuwa umra mutum ya yi umra zuwa wani lokacin da ya sake maimaita wani umra din suna kankare abin da ke tsakaninsu na ƙananan laifi wal hajjul mabrur hajjin kuma da aka yi aka ce hajjul mabrur ana fin hajjin da aka yi ba a cuɗanya hajjin da aiki na laifi ba babu riya babu yi domin a ce an yi babu maganar banza babu fasikanci sai dai kawai hajjin da ayyukan alkhairi sun ka lullube wannan hajji wanda ake ce hajjun mabrur manzala ce laisa lahu jaza illa aljanna ba wani sakamakon da Allah ta'ala zai ma wanda ya wannan sai Allah Allah ya bashi aljanna shi sa wata ruwaya magana cewa duk wanda ya hajjin mamurur ya yi hajji babu rafasu babu wani mummunan abu a ciki raja'a ka yaumi waladatu ummu zai dawo gida kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi bai da laifin komai a kansa mukalla manzo sallallahu alaihi cewa hajjun alhajjul mabrur hajjul mabrur muka ce daga cikin ce ya eh, kasance babu riya Allah ya kamu zamani za mu ga mahajjatan mu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sai ka rasa ganewa shin duniya ake gaya wa an yi haji din ko ko a'a an yi haji ne saboda Allah mutum na sauka madina a jirgin sa zai yi selfie ayyamu selfie kenan eh, zai dau hoto ya selfie ɗauki wayansa sai ɗan ɗauka wayan sai danna ya ce to yanzu Allah ya kawo Madina ga masallaci manzan Allah mutum na shiga rauba ga mu mun shiga rauba ko nafila yake sai a yi sa wani dan da dake shi to ga muna nafila ya tira hansa ya Allah ya Allah kuma ƙarya ke ba addu'a yake ba kawai dai ina karba kuma sai jefa wa duniya ku gan mu ga munan sai jefa gani na yana sauka maka kafin ya shiga ga mu a babu kaza ga mu mun shiga yanzu da mun gama dawafi ya dau hutu yanzu nan eh, mun gama safa da marwa ya dau hoto yanzu nan mun yi kaza a dauka ana yada wa duniya kamar mutum yana yi ne saboda a ga cewa yayi kamar mutum yana yi ne saboda a ga cewa yayi to wannan mun zo ayyamu salfi sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu ce Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana za ga cewa abin babu jahili ba magana, malami ko jahili ko gama gari kowa ma yi yake ana ɗaukan wai mutum sai ka rasa aikin saboda Allah yake ko saboda wasu yake to in ya kasance wannan salfin da kake ɗauka ko muke ɗauka mu yada a duniya nan muna yi ne saboda a san cewa mun yi aikin hajji wannan riya'u kenan to babu lada maganin cewa laysa lahu jaza'un illa janna, to mutum ba zai samu wannan sakamakon saboda me yayi ne saboda mutanen duniya su gani mutanen duniya kuma sun gani to shi dole ne kasance hajji mabrur ya kasance babu riya babu laifi babu sum'a ba a yi ajiyar da cewa kamar gashi nan mun yi to wannan hajji ne manzana ke cewa laisa lahu jaza illa aljanna saboda haka mafi girman aiki da ake bukata a wannan kwanakin a sam alhajju wal umra ga wanda Allah ta'ala ya yi salima yanzu muna da mahajjatanmu da dama suna can Saudiya a kasashe kamar Najeriya ana magana kasashe ne mu muke abin da kenan haka ma Ghana mu duba Togo mu duba Benin mu duba Burkina Faso da dama an tafi an tafi aikin haji muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala yanda yake alhazai lafiya da damu da su lafiya sa'annan kuma ya ba su ikon tsayawa su yi ibada yadda ake bukata waɗanda kuma Allah ya kaddara can su za ta kare muna fatan idan sun tafi abin nan sun tafi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu shekaran jiya ko jiya ne nake kalla na gaga wata mata ana tura ta akan anna annashi ana tafiya da cewa kamar wata hajjiya ce daga najeriya allah ya rayuwarta a can kafin ma a samu aikin hajji kenan allah ya kaddara abin da allah ta ke kaddarawa muna fatan allah jikanta da sauran waɗanda za su rasu ko sun kama rasu din hatta mu gaba da allah jin kanmu gaba da allah ya tausaya mana wannan abu na farko kenan abin da ake bukata ga musulmi ya aikata wannan ine na dama ya aika ga hajji na farko kenan sai mu zo abu na biyu abu na biyu daga cikin ayyuka da ake bukata mutum ya aikata cikin wannan kwanakin nan akwai asiyamu azumi azumi ya shiga daga cikin ayyuka na asaliha ayyuka masu ayyuka masu kyau ayyuka na kwarai da ake so mu yi wace na aikatawa kai balma azumi na daga cikin ayyuka mafi falala da ake bukatan mutum ya aikata su a cikin wa'annan kwanakin saboda azumi da muke gani Allah ta'ala ya danganta azumi zuwa ga karan kansa saboda girman da ke lamarin da ke tattare da azumi saboda kuma matsayi na azumi Allah ta'ala da ya tashi magana a kan azumi sai ce kullu amali ibn adam la duk wani aiki na dan adam nashi ne na dan adam ne da kansa Allah ce illa sawm sai azumi fa innahu li wa ana ajzi bi Allah ce kamar sai azumi azumi nashi ne kuma shi zai saka mai azumi abin da fi cancanta duk wani aikin da mutum zai yi Allah ce kamar aikin da zai nashi ne in kai aiki kaza kana da lada kaza kai aiki kaza kana da kaza amma azumi kuma in kai na Allah ne Allah ka wannan aikin Allah shi zai saka maka da abin da ka azumi to tunda ko azumi dai ne daga cikin ayyuka wanda Allah subhanahu wataala ya danganta wannan aiki zuwa gare shi to sai mu yawaita wannan aikin a cikin wannan kwanakin idan Allah ta lasa kana da dama kada manta idan kana da dama Allah sa ka tashi kana mazaunin garin ku. kana da cikakken lafiya baligi ne kai da hankalinka to lokacin kuma sa'annan kuma ga musulunci dama shi abu na farko lokacin azumin ya zama yana daga cikin istihbabi akan ka ana bukatan kai amma idan ka tashi Allah sa kama in ma kana kan tafiya baka zaman gari ko ko a'a baka da lafiya ko ko a'a baka balaga ba ko ko a'a shi baligi amma babu hankali azumin bai zama abu za a tirsa su cewa kamar sun iyayi ba da fata isa ko azumi na farilla Allah ta ce wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ukhra wanda ke kan rashin lafiya ko yake kan tafiya to ya aje azumin ya rama su wasu kwanakin. to wannan ba azumi na farilla ba ba na wajibi bane amma azumi ne mai tarin falala idan mutum da zai yi a cikin wannan kwanakin saboda azumi ne da ake bukata ya daga cikin ayyuka na alkhairin da ake bukata mutum ya aikata su da fatan ana fahimta saboda haka in Allah ya baka dama Allah ya baki dama Allah ya bamu dama mu azumci wannan kwanakin gwargwadon abin da muke iyawa idan da zama ya azunta daga ɗaya zuwa tara ga wata alhamdulillah rabbil alamin idan kuma haka din bai samu ba sai mutum yayi gwargwadon abin da yake iyawa fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gwargwadon yanda kuke iyawa wannan shine idan kuma mutum bai samu ya azumci daga ɗaya zuwa takwas ba to ga wata gara basa kada mutum ya da wannan gara wannan ta tafi ta bashi idan gara basar ta tafi ta barka to mutum kai hasaran wannan shekarar shine mai azumtan ranan tara ga wannan watar yawmu arafa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kwadaitar da azumin wannan ranar ko da wace rana arfa ya tabbata wannan ranar ake azumtan wannan ranar guda ɗaya da manzan Allah tashi magana game da falalar wannan azumin da ladar da ake samu da matsayin wanda ya wannan azumin sai ce siyamu ya arafa siyamu yawmi arafa azumtan ranar arafa sai ce ahtasibu ala alallahi ina tsammani ina sa rai a gurin Allah an yukaffira sanatar lati wa wallati ba'da Allah ya gafarta wa mutum ƙananan laifinsa na shekarar da ta gabaci ranar arfan da kuma shekara ɗaya bayan arfa duk kuskuren da mutum ya Allah ya gafarta masa idan mutum ya azumci na ran nan guda ɗaya ashe duk wanda ya tsaya duk wanda ya ƙasa a gwiwa duk wanda ya wasa har aka zo aka tafi aka bar shi bai tsaya an yi wannan azumukan da shi ba bai samu ko ɗaya ba daga cikin azumukan wannan taba hasira ya tabe ya yi hasaran wannan shekarar saboda ga wata gara batsar da zai yi wannan gara batsar idan mutum ya aikata wannan aikin shi kenan ya samu abu mafi girma a rayuwarsa amma idan mutum ya yi wasa ya kasa a guwa ya kamar ba shi ba sai ya ga an tashi lokacin da wasu suka yi kokari sun kasa sun ina gani ana hawa ana hawa shi yana cin kasa sabili mai ya yi wasa ba bai azumin farko ba na biyu ba har aka zo ranar tara ga wata ma mutum ya wasa da rawarsa bai azumci wannan ranar ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma sai dai mutumin da yana da niyyar yi amma wani dalili yasa ba zai iya yi ba to Allah kan iya kallon niyyarsa Allah ya bashi lada ko da bai kai wancan ladan ba Allah ta'ala ya samu dace abin da samu ka haka ai manzon Allah ya fita tafiya yakin tabuka da shi da sahabbai manzan Allah yana can yace a Madina inna fil madinati la rijalan yace a Madina akwai wasu mutane masirtum masira ba za ku ba za ku yanke wata tafiya kuna tafiya ba wala taqta'una wadiyan kana ku ba za ku yanke wani kwari kuna tafiya ba illa sharakukum fil ajr aw kama qala sallallahu sai in sai musharaka da ku a gurin lada in sun yi tarayya da ku a gurin lada me hana su da habasa habasatuhumul uzr uzri ne me ya rike su ba su iya fitowa tare da ku ba don shi idan mutum yana da niyan azumta tsakanin shi da Allah kyakkyawan niyya wani uzuri ya hana shi Allah zai iya ba shi wannan cikin ladan wallahu ta'ala a'lam Allah shine mafi sani saboda haka jama'a al'umma musulmi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi ya kamata mu sani azumta wannan kwanakin nan guda tara abubuwa ne masu girma annabi Muhammad sallallahu alaihi ya kwadaita da mu aiki alkhairi a cikin su daga cikin akwai azumi yasa Imamu nawawi Allah ta ya ƙara masa rahma yana cewa wannan addu'ar ko mu wannan azumin ce su ya ha azumtan wa'annan kwanakin mustahabbun istihbaban shadidan abinda ake sun kai istihbabi ma mai tsanani ana san azumci wa'annan kwanakin Allah ba mu ikon azumta waɗanda Allah ya sa sun riga sun fara tun daga farko Allah ta ya ƙara karfafa su ya kara tabbatar da su wanda kuma Allah ya ba sai sun fara ba Allah ba su ikon su fara a su samu abin da suka samu wanda kuma sai sun azumta ma ga baki da Allah ba su ikon tsayawa ranar arfa su tsaya su masu yi irin wannan azumi Allah alam abu na gaba daga cin ayyuka da ake bukata a wannan kwanakin shine as-sala sallah idan muka ce as-sala eh, anan ma'ana muna nufin sallah bi akmaliha sallah ga baki ɗanta wajibai da farillai saboda yana daga cikin manya-manyan ayyuka kai mafi girman ayyuka da kuma da suka fi daga masu ayyuka masu falala yin sallah dole ne mutum ya kasance yana muhafaza yana kiyayewa akan salloli ga baki daya farkon lokaci kuma tare sallan tare da jama'a a kowane lokaci haka ake bukata kuma wannan lokacin ma an fi tsananin bukatan haka haka ma ana son mutum ya yawaita na filfilu a wannan kwanakin saboda na nafila daga cikin afdal qurbat wanda ake samun kusanci ga Allah subhanahu wataala annai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana ga Allah ta'ala yana faɗa a cikin hadisul qudsi Allah yana cewa wa ma yazalu abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbu bawa ba zai gushe ba yana neman kusanci gare ni da nafilfilu har sai ina son shi in ji Allah subhanahu wataala ashe yawan nafila yakan sa Allah subhanahu wataala ya so bawa Allah ta'ala zai soka da yawan nafilfilinka haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya mana bawa ba zai gushe ba yana kusantan Allah da nafilfilu har sai Allah subhanahu wa ta'ala ya so shi wannan riwaya Imam al-Bukhari rawaito kamar da manzala ya rawaito daga Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari abinda Allah ta'ala yake faɗa kenan to shi yawan nafilfilu a wannan kwanakin ana bukata yawan salloli sallan farilla mutum a farkon lokaci kuma tare da masu sallah saboda ahabbul a'mali ilallahi Allah as-salatu li waqtiha aiki mafi soya gurin Allah shine mutum yayi sallah a farkon lokaci mai tsammanin kada kuma cikin kwanaki da suke kwanakin da Allah ya fi so kwanakin da ayyukan alkhairi ciki Allah ya fi so kai wannan kuma aiki kuma a daidai lokacin da Allah ta'ala ya fi so ya salam Allah ta'ala ya bamu iko Allah kuma Allah tabbatar da mu Allah ya sa mu dace wallahu ta'ala alam wannan abu na uku kenan daga cikin abubuwan da ake bukata ga bawa a wannan kwanakin ayyuka da ake son ayi sai aiki na gaba shine at-takbir wa tahmid wa tahlil wa dhikr idan muka ce at-takbir shine kabarbari tahmid godiya tahlil fadin la ilaha illa sai wa dhikr kare misali wannan ayya mutum ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن كي زيارة الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر ولله الحمد ونسوني التكبير wanda ake bukata da yawan azzikir batan Allah subhanahu wa ta'ala ko ila astaghfirullah tubale la ilaha illallah la hawla la quwwata illa dukkan suna daga cikin azzikir mutum ya yawaita su a cikin wannan watan a cikin wannan kwanakin a yawaita wannan at-takbir wat tahmid wat tahlil tun daga farkon wata ake fara takbirat ya musani don saboda sai sa wannan takbirat akwai mutlak akwai muqayyad akwai mutlaq wanda suke a sake ni ana su kowane lokaci tun daga farkon watan abdullahi dan umar allah ya kara yadda gare shi na bamu labari manzala ce ma min ayyamin a'zamu inda allahi wala habba ilaihi fi hinna min hadhihi al-ayyam ashr babu ranaku mafi girma ko mafi soyuwa ko aika suke da girma suke soyuwa gurin Allah kamar wa'annan kwanakin nan guda goma sai maza ce fa akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmidi ku yawaita kabarbari da kuma mai tahlili la ilaha illallah kuma tahmidi alhamdulillah ku yawaita su a cikin wannan kwanakin wannan riwaya ce ta Imam Ahmad da ya ruwaito silsila isnadinsa zuwa ga Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar kuma daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Imam bukhari yana faɗa mana cewa Ibn Umar da Abu Huraira sun kasance idan wannan kwanakin suka zo sukan fita cikin kasuwanni a wannan ayyamin guda goma suna kabbara Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd to idan suna kabbaran mutane suna kasuwa suna kasuwanci su sai ga kowa kuma tashi kowa na yi Allahu akbar wancan na yi Allahu akbar wancan na yi Allahu akbar wannan su nasin kamar suna zabarwa da tunatarwa sai kowa ya ci gaba da kenan ashe ko ina ana yi ana yi a kasuwanni ana yi a gidaje ana yi a makarantu ana yi a masallatai kai mace ma kina cikin madafa kina abinci kina cikin kicin sai ki fara kina yayyanka tattasa kina Allahu akbar Allahu akbar la wannan kalma ce mai saukin faɗa wannan mutlaki na asake tun daga farkon watan har zuwa kwana goma din ana bukatan ana ana tardidi ana maimaita wannan mai. wannan Allahu akbar Allahu akbar Umar dan Khattab ya kasance Amina yana cikin hemarsa ga yana daga muryarsa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd har waɗanda ke cikin masallaci za su zo suna jin muryar Umar sai ga masallaci gaba da tashi kasuwanin cikin mina sai ga cewa kamar kasuwanin suna girgiza saboda yadda ke tada murya kowa na Allahu akbar Allahu akbar wannan shine yana daga cikin ayyuka da ake so mu yawaita su wannan kwanakin wannan lokacin abin da ake bukata <coughs> wurin wannan takbirat din abin da ake bukata musulmi ya daga muryarsa gurin faɗansu a wannan wannan kwanakin sai dai jama'a abin da muke tsoratarwa abin da muke jan hankali mu guji zama jama'a wani na yi wasu suna amsawa mana Allah zama ana yin shi aljama'i malam suka ce tunda haka din bai zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ga yana yi ana amsawa ba ko sahabbai wani sahabi zo yana yi wasu suna amsa ba don shi babu ɗaya daga cikin ahad daga cikin as-salaf ya zo yana yi wasu suna amsawa. sai dai kawai mutum zai iya yi domin ya tunatar in ya zabar sai kowa ci gaba da yin nashi gwargwadon abin da mutum yake iyawa kowa ya nashi wannan shine sunna ya kamata mu san wannan saboda yanzu muka za mu gaji guraye da dama masallatai mu ta sunna ko wanda muke muke haduwa na yan ahlus sunnati wal jama'a za mu ga cewa an zo wani na yi wa suna amsa a'a wanda zai fara yana farawa ne ya tunatar ya ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Allahu Akbar Allahu Akbar أكبر ولله الحمد الله أكبر والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر ولله الحمد ها إذا مت أنا كرنتاوا wanda ya yi na farko yanzu ya tunatar da mu ne ya zaburar da mu ne idan mu manta muka sai wannan ya fara nashi wancan ya fara amma mu hada baki muna yi ɗaya na yi muna amsawa malamai suka ce kamar bai tabbata daga sunan annabi muhammad ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to wa'annan kwanakin daga cikin ayyukan da ake bukata musulmi ya yi musulmi ya yawaita wannan takbirat da tahmid da tahlil wallahu ta'ala alam abu na biyar daga cikin ayyuka wanda ake bukatan mutum musulmi ya yawaita su a wannan watan shine as-sadaqa shine as-sadaqa musulmi kada ka zama maruwaci dama a ka'ida musulmi ba maruwaci bane a tsarin Allah musulmi ba maruwaci bane ma'ana babu shi daga cikin sifar musulmi ruwa. idan ka kasance kai marowaci ne lokacin da ake bukata ba kai ba Allah ta'ala ke na iya tafiyar da kai ya kawo masu yi shi yasa aya ta karshe a sautu Muhammad Allah ta yana cewa ha antum ha'ula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi wallahu al-ghani wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum idan kuka bijire kun ka bada baya ana kiran ku ku taimaka ta da addinin Allah Allah ce tabbas akwai waɗanda za su yi ruwa amma duk wanda ya ruwa kansa ya ruwa ashe ba sifar mu'mini ba ba kuma ɗabi'a ba ce mai kyau a san musulmi da ruwa a zamani gaba ɗaya kenan to ina ga wannan kwanakin nan guda goma na farkon abin da zulhijja abin da ake bukata yawan sadaka saboda sadaka na daga cikin jumla na ayyuka na alkhairi saboda a yawaita sadaka annabi muhammad alaihi ya yi sadaka kuma yana kwadaitar da mu allah ta'ala farma cikin alkur'ani ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum Allah ce ya kuma su imani waɗanda sun ka gaskata Allah sun ka gaskata manzan Allah sun ka gaskata littafin da manzan Allah ya zo da shi an ku min razaqnakum ku ciyar daga abin da muka azurta ku min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a kafin zuwan wani ne kafin zuwan wata rana wadda wannan ranan la bai'un babu cinikayya a ciki wala hulla ba magana ta soyayya wala shafa'a nan babu ceto ana ce wal kafiruna humus zalimun haka Allah ke ba ke labarta mana haka Allah ke ga mana a cikin alkur'ani mu ciyar na a ciyar duk zamani ana son mutum ya zo mai ciyarwa to ina aka zo a cikin wannan ayyam ana son mutum ya tsananta ya yawaita ciyarwa a wannan saboda ciyarwa mana ɗaya daga cikin aika na alkhairi yawan ba da sarƙa na ɗaya daga cikin aika na alkhairi ka cire ka ba wancan ka cire ka ba idan Allah ta ya wadata ka Allah ya azarta ka kai ko da kaɗan ne Allah ya baka kada ka cinye kai kaɗai ka samu wani kai ma ka cire wani abu ka ba wani li yunfiqa dhu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha mai wadata ya ciyar daga wadata da Allah ta ya masa wanda Allah ya kuntata masa arzikinsa bai da wadata dukiya mai yawa ya ciyar daga gwargwadon abin da Allah ta'ala ya bashi saboda Allah baya dora wa baya kallafa wa sai daidai gwargwadon abin da Allah ta'ala ya bashi Allah ta'ala ya samu nace nan kada kai tsammanin cewa idan ka cire daga cikin dukiyar ka bada kamar ka ci bayani a'a in ka bada Allah ta'ala zai zai ninka maka akwai wani abin da muke kallo mu kallon zahiri muke yi ba ma kallon abin da Allah ta'ala yake da mana mudun zai ga cewa kan yanzu idan na da naira arba'in misali ko ina da cd arba'in in na cire daga cikin cd arba'in na cire misali cd goma na bada abin zai rage min cd talatin ai na rage ni to ka'ida ba kargo ba sai dai karuwa kai Allah yana cewa ma naqasat subhanallah manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma naqasat sadaqatin min malin sadaka bata taba tauye dukiya ba dukiya ba ta tauyuwa da mutum ya cire sadaka sam kullun dukiya in ka cire karuwa ne saboda mai Allah ta'ala da farman a cikin alkur'ani mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha kwatankwacin waɗanda suke ciyarwa ta hanyar Allah kamar misalin kwaya ce guda ɗaya aka gina rami aka saka da ta tsiro sai ta fi da zangarniyoyi guda bakwai a kowane zangarniya guda ɗaya ana samun kwaya kwaya ɗaya ɗaya guda ɗari bakwai a ciki eh, ana samun guda ɗari a ciki fi kulli sumlatin mi'atu abba kowace zangarniya tana ba da kwaya guda ɗari aka fara ɗaya biyu so bakwai an samu ɗari bakwai kenan kenan ashe ka'ida idan ka ba da cd ɗari wannan ɗarin Allah zai ta ninninka kowane CD ɗaya daga cikin ɗarin Allah zai baka CD ɗari bakwai kowane CD ɗaya Allah zai baka ɗari bakwai kowane har ka zaka so ɗari ɗin kaga ashe ba baya ka ci ba gaba ne tun duniya Allah ta'ala zai ninka maka tun da ka bada Allah sai maye maka gurbin abin da ka bada idan ka koma laifar kuma ga ladan an tara maka annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga mana akwai wasu mala'iku guda biyu da suke sauka a kowace rana kowanne daga cikinsu kuma addu'a yake yi na farko yana addu'a ce ta alkhairi wanda duk wani mutum na son wannan alkhairin na biyu kuma addu'arsa babu alkhairi a ciki ma'ana shine wani zai fai na farko ya ce Allahumma a'ti munfikan halafan ya Allah mai ciyarwa ya Allah ka mai masa gurbin abin da ya ciyar to ka idan kuma Allah zai baka halfin Allah ta'ala zai ka fa huwa yuhlifuhu Allah shi ke maye wannan gurmi ta nanninkawa ta ninninkawa ta ninninkawa amma musu ga ce Allah a ciki ta'atihi talfan ya Allah mai kamewa yana da shi baya bada Allah kuma ka fidda albarkar da ke ciki zaka cewa kaman kullum mutum ko ya tara kuma kamar matalci ake gan shi talaka ne shi duk da tara tarawarsa wani bai tara komai ba saboda bada wanda yake sana ga cewa a ah, ai wani yana dukiya wani yana da kaza to wannan abubuwa da muka ambata guda biyar su ne daga cikin manya-manyan ayyuka da ake son mutum ya yawaita su a cikin wa'annan kwanakin nan guda goma amma ba wannan su kaɗai ba bara mu faɗi wasu abubuwa kamar guda uku ko hudu mu haɗa daga cikin sai mu dakatar da karatu ma'ana insha Allah daga cikin abubuwa da ake bukata a yawaita su a cikin wannan ayyam idafa ga wanda muka ambato su a baya na farko yawan karatun alkur'ani da kuma karantar da shi shine qira'atul qur'an wa ta'allumi karantar da alqur'ani da kuma sanar da alqur'ani a da maza ce hayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama don shi karatun alqur'ani wa ta'allumuhu da kuma sanar da shi karantar da shi ga wanda ke bukatar ya bannin sani wannan aikin alkhairi ne mutum idan kai makaranci alkur'ani ci gaba da karanta idan kana karanta kuma kana karantarwa in Allah baka iko yawan istighfari ya kasance da kuma biyayya kyautata wa iyaye sadar da zumunci yaɗa sallama ta al'umma assalamu alaikum ciyar da abinci sulhu tsakanin mutane haka ma umarni da kyakkyawa hane ga mummuna mutum ya kiyaye harshensa da farjinsa kyautatawa ga makota girmama baƙo ciyarwa ta hanyar Allah kauda abin zai cutar da musulmi akan hanya ciyarwa ga mata da iyali haka ma kula da ta marayu ziyarar marasa lafiya bukata biyan kai eh, kokarin biya wa yan uwan musulmi bukatar su ina akwai ali salatin annabi musu salama kada ka cutar da wani tausayi ga duk wa'annan ayyuka ne masu alkhairi ba za mu amince su gabaki ɗaya ba duk wanda mutum ka samu kanka kana aikata shi yau da kullum to kana daga cikin wanda suke mai aikata alkhairi insha Allah subhanahu wa ta'ala da shi abinda muke addu'a insha Allah shine yadda muka saurari wannan karatun Kun muka shiga muke ta abin akan sa muna fatan Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da shi wannan katun ba za mu tsawaita ba za mu so mu tsayar da karatu mu anan insha Allah subhanahu ta'ala sai wani lokaci kuma idan ta'ala ya sake ba mu dama ya sake ba mu lokaci da wata munasaba sai mu tsaya mu tashi mu ci gaba da karatun inda Allah ta'ala ya ba mu iko insha Allah a nan nake cewa daidai da muka yi cikin karatunmu da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskure ko da muka yi kasance mutane masu kuskure muna addu'a Allah ta'ala ya gafarta muna Allah ta lafi mu bukatu mu Allah ta biya muna Allah samu daga cikin masu tsayuwa wannan kwanakin su yi ayyuka wadda shi Allah ta'ala yake so inda kuma muka samu kuskure saboda kasancewar mutane masu kuskure muna addu'a Allah ta'ala ya gafarta muna ya Allah ka gafarta muna Allah kullum muna kuskure muna tuba zuwa gare ka ya Allah kada ka gaji da mu ya Allah ba ka gaje da bayinka Allah kai ne kake son in bawa ya kuskure Allah ta'ala ya dawo gare ka Allah ga mun dawo gare ka mu masu kuskure ne Allah ka gafarta mana kusakuran mu ka dora mu kuma akan daidai Allah ka gafarta mana ka gafarta wa iyayen mu waɗanda sun karasu daga cikin su kuma Allah ta'ala ka sanya aljanna ta ce makoma waɗanda mu da su muke na Allah ka sanya wa rayuwa albarka idan sa'i kuma ta yi Allah ka dauke mu na cikakkun musulmi Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا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 natürlich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 وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلاً حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ۖ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ۖ كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضةً ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ۖ وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون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 إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا بسم الله والحمد لله والصلاة rasulillah wa رسول alihi wa sahbihi wa man wala muna gode ma Allah Ubangiji madaukacin sarki wanda ya ba wannan rana ta asabar rana ta uku kenan na watan dhulhijja na shekara 1400 da shekara 43 mun hadu a wannan farfajiya na ilimi domin mu yi karatu da muka soma bisa kan alkawali cewa za mu yi karatu halwadanga kwanuka goma su kare lafiya domin lada da ke cikin karatu babban lada ne wanda yana wanzewa bai karewa to tun da bai karewa lokaci irin haka ya zo ta ya kamata a yi karatu mai yawa wanda al'umma za su yi riba sa'an lada kuma ya yawa a kai karatun zama iri-iri ne akwai zama na babban malamin mu da ya fito nigeria shahafid aswad wannan insha Allah shi ma ya zo wannan zama da ni la'ani anin almajirin makarantar a markaz ruhul amin da ke nan east a ankara muka doko matsaloli da mata ke huskanta khususan musulmai bare ma iya dace irin garin da wannan gari ba gari ne ta musulunci ba akwai matsaloli wanda dama yana nan sannan a kosun kuma sabbi ne da aka kirkiro su sukan iya zama hot issues in allah yadda za mu tafi sannu a hankali har mu kai zuwa ga wannan wuri bayan allah ni da ke zaune sananne ne a gunku muhammad awul abdullah hafid wanda aka shugabantar da ni bisa kan yi matasan malamai da ma'aikata na ahlus jama'a a kasar gana sa'an nan ne ke sai masayin ah, wanda ya bude jami'a ta wifa. a wannan wuri ta ghana sa'annan kuma mai markazin nan na ruhul amin na tahfizul qur'an al to bayan wannan da wancan she mu ce muku ubangijin allah shi ke yi kuma ya yi mana da yawa mun gode masa godiyan don ya kara mana godiyan ko babu kari wanda ma yi mana alhamdulillah kowane hali muka samu kanmu a ciki yau muna gode masa ba abin da muke bukata shi ya nisantar da mu ga barin halin mutane wuta ni su jawo mu zuwa ga aljanna allah kai mana wannan matsayi almajirai da ke tare da ni a sunan su hudu da dama na za su yi magana su nuna wane ne su su sa'an nan mu soma karatu kamar da muka soma a wancan eh, jiya ko sakarin jiya sakarin jiya kenan rana ta farko alhamis mun yi karatu game da matsalolin da mata suka fuskanci kan annabi ya zo mana da musulunci sallallahu alaihi wasallam yawan allah yadda za mu yi karatu game da bayan zuwan musulunci yaya mata suka samu kansu a baki mai sarki a zuciya sarkakakkiya halitta da ba irinsa a duniya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yaya mata suka samu kansu bayan zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin da ya zo zakatin ruba wa khudalla fil bustani kulla hashimi da annabi ya zo dukkan wani abin da take nan da kamar za ta mutu shi ta tashi ta saya ta bunkasa shi kenan har ya kai ma siro da ke daji ba wanda ya shuka shi ya yi farin cikin zuwa manzon allah har ya kara girma ya budada amfani na abinci kuma ya kara raiwa wanga duka yana cikin albarka da fadalan zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to bisa kan haka da annabin allah ya zo yaya mata suka samu kansu yau shine karatunmu mu je mu ji malamai da nike tare da su na'am wa ke tare da ni daga nan na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh farhatu ilyas masha allah na'am daga wani guwa mutan su kuma su jiya na bi wurin nan masha Allah na'am suna lafiya Allahu akbar na'am wa ke binta wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh aminatu wannan makin ce nuhu abu da baki don ga abin nan don kaji ba ka ba sun ce mana ba sound aminatu umaru daga wani guwa nima na kuma shigo na ankara Allah ba ku hankuri insha Allah ta'ala in ayi ta ta kare kenan eh zungun gara duka shugabanta kenan Allah sa mu kare lafiya shi yasa in nima ta jaru ta mike ta zungun gane duka mun zauna lafiya Allah ka sa mu zauna lafiya da nima da mamobi da sauran mu eh, dubu daya da dari eh, takwas da kusan hudu ko uku haka zangonnai da muke da su kenan a gana kuma an ce zango matattaran musulmai kenan inda mu kadai mu kadai muke nan shi yanzu ne arnan suke sata suna shigo cikinmu domin suna ga cikinmu akwai nasuwa ba sata ba komar shi dai mugun kai allah samu kare lafiya na wa kuma kenan wa alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatuh allah munira muhammad umar masha allah ashe eh, ki ubankin nan kakanta kenan na'am daga nan daga kuma shi na kwabir kenan na Lekan. district dai suke da malama faraha na'am ba kuma ke kusa da ni salamu rahmatullahi wa barakatuh saudatu muhammad awal daga wani guwa east legon a na kenan wani gada ka ce mai east legon ankara ko ko dai kajabi ankara masha Allah tabarakallah to me kawo ku ku duka karatun Qur'ani ko da addinin musulunci to Allah ya baku da kuma duniyan ku kuma yana ciki domin ana boko duka Allah ya baku Allah ya ciyar da iyayenku su iya su duba ku insha Allah subhanahu wa ta'ala to kamar da muka gabatar jiya eh, wa za ta yi tunanin mai ma muka jiya a cikin ku za ta yi tunawa aha amina

mun taka salamu alaikum mun taka eh, matsalolin da mata yan aure suke huskanta tukun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kawo muna musulunci eh, da mata in jin ba ma ma'aurata ba domin mun nuna suna kashe yara jari suna kaza shi sa mata in general da wahalhalu da shi suke ciki kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam masha Allah jazakallahu na na'am kuma za ta ba mu cikin me muke jiya mun yi maganganu da dama wani abu ko muka yi cikin kwako ne sani aha amina sannan kuma mun koyi wai um, matan da suka balaga kuma mm-hmm. in ta ballaga ba cikin gidan da ta saura ba suna sa ta cikin daki kankane ko dai tafta in ta kare shi ta komo gida wannan bangaren yahudu kenan cikin halayya ce wuce addini ko kowace kabila ko kowane alihin ta take da shi ne ne a izan mace tana cikin halin haida wurin ba yahudi to ba je ta gida don asali ita dauda ne shi sa in dauda times 2 ya zo shi a kore ta shi sa shi ta je ta zauna wajen gida ko ko a wani abu kamar funu haka wanda kofin shi karami a duke ko a kunci za ta shiga ciki nan take ba ba ta abinci shi dai abinci da aka ci rage aka dan jajjara shi a turo mata shi ta leko ta ci ha wannan haiba nata iya yanke in yi yanke ya kare sa'an nan ta fito waje to ashe lalle kan shi da wurin ba yahude shi mace tana shiga cikin prison kowane wata sau daya asalinta ba kowa ba ne shi aka kuma kara mata kuma wahala bisa kan wahalan da take kai na'am wa kuma ke tuni da cika babu da muka yi magana jiya na'am ta doki wai lokaci su sha na sai da mata ana daure su mata a kai su kasuwa a yi gonjo a da su kamar da ake sadda barodiyar da anin dundu idan an zo da shi kasuwan amantin ina fata na ganowa to haka ake daure mace a kai ta kasuwa ranar kasuwa shi sa ka je ga kasuwan eh, dabbobi awaci rago akuya sa rakumi ga kasuwan mutane kuma mata an da dauro su da kananan su da manyan su da jaliran su wanda shi bai kashe shi kawo duka dai kowa da irin ababa da ake waɗannan kasuwanci duka yana nan bisa kan mata kuma ta ana sadda ita sa'an nan ba ta mallaka kuma ana mallakanta in kuma mata na da arziki to in dai ta shiga karkashin miji da ita da arzikin duka na namiji ne ba ta da dama ta taba wansi da ciki mijin zai yi duk abin da ya ga dama wannan duka hali ne da aka samu mace kan musulunci ya zo shi samun sai daga nan mu je batun hali da matan musulmai da matan duniya duka suka sami kansu bayan zuwan manzon alaihi salatu wasalam kun yi ku saurara ko Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الأمة المسلمة masu saurara bayan wannan wahala duka da mace ta biki da wannan gajiya da mace ta bi ciki shi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da kakkasan murya liyarfa makanatal Talmara don ya daukaka matsayin mace a cikin duniya waliya'alu sha'anaha don ya kuma daukaka sha'anin mace in ya so mace ta zamo abu mai sada kamar da Allah ya so ta da sada fa'iza bi sallallahu shi ga ma'aiki alaihi wasallam yubayu nisa bai'atin mustaqilla yana kiran mata eh mata ku zo ni da ku muna da anin mubaya'a ai dora hannu bisa kan hannu don mu yi rayuwa mai kyau matan da ake yarda su ba su zuwa ko ina in dai ta je wurin babba to ta je ni tana dunkule yayi abin da ya ga dama da ita kuma turo ta yar ba hikima ba daraja ba komar in ban da wannan inda wani babba yake ko da yaro na aka fi shi tunda ya fito tsakanin uba mai daraja to mace ta yi kadan ta zo ya iya buge ta ya iya duke ta ya iya kashe ta ya iya mata komar hankalinsa kunce wannan ya kai ma shi kaga cikin wannan jahiliya da suke ciki ajiyar idan namiji ya tara mata wannan iya tara mata ashirin ashirin da biyar duka matansa ne yana abin da ya ga dama da su wasu an kira su ne wai matan mu amma ba su taba sanin ma waye su ma balle su kusance shi amma yana nan yana ta rayuwa da su kamar da ake rayuwa da dabbobi wani dabban ma baka san mana cikin anin mai sunan shi a ka ba to haka kuma matan suke wai ya aure su kenan bubunya ga su zube amma ba san me suke ciki ba shi ga dansa namiji idan ya anin tashi ya ballaga she uban ya mutu to matan nan duka she su zamo matansa har da man da ta haife shi sai su matansa yana amfani da kowanne a cikin su kan da ya ga dama she wanda bai so kamar in man san ya ga dama fita bai ga dama bai hada ita ma ciki wannan duka na cikin jahiliya wanda annabi Muhammad sallallahu ya zo gan wannan shi yasa da annabi ya ce ku zo mata ni ne ku ku ne ni ku zo mu yi mu baya a lokacin da aya ta soka ya ayyuhal ladina amanu يا إذا جاء لا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن waɗanda su ne ayoyin mubaya'a da ya sauka karshen aya kenan a cikin suratul mumtahana shi annabi ce ku zo ku yi min mubaya'a cewa waɗanga kayan dauda duka korafi ne ba na son in gan ku a ciki ta in kun tabbatar ba za ku yi ba ta kun zamo cikakkun halitta masu daraja ba bambanci tsakaninku da maza balma wasu kuma su fi maza ba taba jin irin wanga magana bakin kowa ba kan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba taba ji ba ku zo mu yi mu baya mu yi daidai tare da ku amma abin da zai sa ku anin ci gaba da samun daraja ala Allah ya shirki na billahi shaida ko ku shirka shi sa ina ga muku tun daga malama far'a da malama eh, eh, fatiku eh, mal amina da malama munira da malama sodotu ina gaya muku ka ku da ku yi shirka wai domin wani biyan bukatan ku na duniya a wai domin ya so ne a wai domin in kashe shi a wai domin in kashe ta a wai domin in bar a manta da ita don tana damuna a a ka ku taba wannan kuna yara yanzu kuke girma kun fahimci kun ga ababa da dama wadanga maganganu ku sa shi kanku annabi can kuna son daukakan ku ne ci gaba ci gaba ci gaba har ku fi maza a wurin Allah to kada ku shirka boka kenan kada ku je boka kada ku je ah, mai sunan shi eh, eh, dunsini ko eh, turu kada ku je yan gobe da nisa duk ga ababa wani a ah, zobe wani laya wani guru a sa kugu ko wuya ko a daure mamma da shi ga duka kayan dauda ne ba shi da asali ka ku taba yadda wani zo cikin hankalinku a matsayinku yanzu almajirai yara kuna karatu in kun girmama haka ko da kun je kun taddala Allah Allah sa ku je ku yi ba katari ku je ku dace da mugun namiji mai waɗannan ababa to mar maza ku gudu ku bar shi ku nemi hanyar da za sasanta ai ya ya bari ko kuwa a ware auren don mushiriki namiji da mushirika mace ba su zama haka kuwa mushirika mace da ani eh, mushiriki namiji da mumini ba su zama haka mumina mace da mushiriki namiji ba su zama at-tayyibatu lit-tayyibin za ku gane shi mai mutum shugaba insha Allah subhanahu wa ta'ala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi na ta daukaka mata bayan yayi wannan ya kare wa idha bil ayati tatanazzal shi ga ayoyi kuma na sokowa ayoyi na sokowa wa idha al mar'atu fiya ila janibir rajul tukallaf ayoyin za su soko shi ga Allah abin da yace maza su yi shino mata ke yi alhalin jahiliya maza daban mata daban maza su ne halitta na mutane mata dabbobi ne fitinannu in dauda in bala'i in a ci baya shi sa wannan gabanin musulunci kenan da aya za ta zo shi ayoyi ta zo aiki da aka sa namiji shi ake sa mace illa makhtussat bihi fashe dai wani aiki da aka kebanta mata da shi misali shayarwa namiji bai da animan ma balle shayar misali jinin haiba namiji baya shi ciki misali jinin biki jinin haifuwa ba namiji ciki misali renon yaro a lokacin da yake dan jinjiri duk waɗanga ayyuka ne na mata wanda an kebanta mata da shi ta shi kada ne shi ga hukuncin shi ya zamo na mata ba maza a ciki amma ba haka ba a yi sallah da mu da kowa ka ce mu a yi hajji mu tare a yi azumi mu tare a ba da zakka tare kowane irin bauta da aka ce namiji ya yi ya samu lada haka aka ce mace kuma ta yi ta samu lada laifi da aka ce namiji zai samu laifi haka kuma mace kuma idan ta afka za ta samu laifi ku dubi ka wannan aya Allah ya ce mana ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wa wahida wannan aya farko kenan aji he ya ku mutane nan Allah sa maza da mata duka mutane ne Allah ce ittaqu rabbakum ku sorici ubangijinku wanda kun ci kun sha ruwa iska oxygen komi shi ke baku ku sorici wannan Allah an kira maza ne da mata ya ayyuhan nasu khalaqakum min nafsin wahida Allah ce yayi yi ku da rai daya shi ana masala kamar roshe kan muke magana jiya sun je cikin anin wasu sun su suna ga kamar mace daban ne cikin halitta namiji ma daban rayin da ke rike da namiji suna ga daban ne da rayin da ke rike da mace wannan duka babban abu ne wanda yake ya girgiza hankulan mutane a duniyan yau da duniyan gobe me zai wa khalaqa minha zawjaha a cikin rai dayan ya kuma halitti matanta ai mata da rai za ta zauna da ita wa batha minhuma tsakanin matan nan da mijin nan ubangijin Allah ya bazar ya anin wasar da anin halitta dewa cikin maza da halitta dewa cikin mata shi sa namiji kada bai iya haifu shi da mace mace kada ba ta haifu shi da namiji shi dai wani mamaki da Allah shi ya ga dama ya yi don ya nuna ma duniya yana iya yin komi don ya bar an halci mutum ba baba aka halicci mutum ba umma aka halicci mutum tsakanin baba da umma aka halicci mutum ba kowa duka allah ya yi shi annabi adam ba kowa aka halicci shi la baba wala umma kun zamo shi kasance ko ba mamaki ba kuna tare da ni ko sai mu zo kuma kan baba ba umma shi annabin adam ke sa'an nan namiji ya halitti mace annabi adam a cikin shi aka fidda na hawa mace ta haifu ba baba na maryam sa'an nan da ni da ku biyu biyu ke haifo mu hal aiki amma shi sa kowane abu duka shi da Allah ya yi shi don ya nuna ma duniya yana da iko mala'iku da muke jin labarin su sun fi halittar mutane yawa amma ba da bangaren umma da baba ake haifansu ba ku kasance ni kurushe su kasance da haske wannan hasken da kuke gani shi da shi Allah ke halittar mala'ika ya yi halittar mutum da kasa da sinadari na ruwa da abinci ya koma ya zama ruwan maniyu har aka zo da mutum to Allah ya wannan idan aka bar wannan aka dawo baya shi ku je ku tadda Allah ya yi mamakaiya daban-daban daban a rayuwa wanda yake yana nuna mana girman shi Allah amma muna ba ga labari ne duka don ku san halittan duka na Allah ne in ba domin Allah da ya kawo mana manzo alaihi salatu wassalam ba da hawa yau tsakanin mu da mata akwai baraka bu'dal mashriqai da suna cikin bayintaka ana iya kurum kai sai sha ce mata tafta sirara ya samu baki shi tafto sirara cikin siraran za ta kawo abinci ta basu ba wando ba riga suna duban sirara su sa ta zama su sa ta duka su sa ta komar ubangijin Allah ya sa musulunci zo kau da kau ga dauda inda musulunci bai zo ba da hawayo ana ciki da hawayo ana ciki amma tare da shi ma ku dubi abinda da ake a turai idan an ce sematam ya zo ku je bakin ruwa ku ga kan mata ke yi jiyan an tilasta su ne yau aka ce musu wannan shine wayewa she ta je bakin ruwa daga brazil da ya kama mata kayan mamanta she dai abin ta sa dan kankani amma sauran jikinta duka na waje cikin maza kamar thousand musulunci ya fidda mu kai jiya she arnan da yau jikokinsu kai ba su yadda ma ka ga gashi su arnan da kansu a lokacin da annabi muhammad sallallahu yi wanga bayani amma yau gashi yau gashi duk wani mutum yana da abu mai sada duka boye shi ke yi ku dubi mota ba abin da ya kai injin sada a cikin mota in ba wanda ya sani ba ba wanda ya sani na inji yake an yi shi ne aka sa wani lungu aka tattare shi sama da kasa kasa aka rufe bisan shi domin injin ya fi komi sada cikin mota sai suka boye shi suka boye shi injin jirgin sama na yake an boye shi ta me sa ku irin sada da musulunci ba ku a matsayin ku mata za ce ku fita sirara kuddi an boye shi zinariya an boye shi to mai yasa mai yasa mai yasa wannan shine babban abin da ya kamata a gano babban abin da ya kamata a gano ke din a kula a kare lafiya amma din ba wannan da wancan ba ba abin da zai taimaka shi al'umman musulmai ina son a gane abin dukkan ganewa duk dukkan ganewa menene abin da za gane dukkan ganewa shine kula da lura kula da lura zaman kunga shine darajar mace daga ki she yaran ki she iyayen ki she miji amma wani daban ya gane ki to shi kenan an kada su an zidda ki da zo ina jin wata zance cikin littafin da maramanmu na Najeriya suka buga ana labarta mana game da an mace yariya ne ta tashi masha Allah kyawun ya cika kyau kowa kuma na son a ce wannan ta zamo matana shi ta ce tun da yanzu masu sona suna da yawa ni ban son mutum aure ina son ki bani izini in je in ta zina kowa yana so shi sai ta mata ga kamar in ta zama na mutum guda bai yi ba ya kamata ta zama mai na kowa kuna tare da ni ta zama na kowa in man ta matukan nuna mata heye ta ca ah, na ni dai zinin na zai yi don kowa na so na ya kamata in taimaka ma kowa kamar da suke taimako maza ko in an ke ta mata je ta ce gishiri ma shi ta je wurin namiji daga sayan gishiri ta zo shi ta taimaka mai me ke faruwa a cikin wannan hali da yanayi shi ta ce ta babu laifi za ki wani jarabawa in kin fas na ki izini ki je ki zina mene jarabawa ta ce sarki da fadawansa kowane safiya ga gidansu nan ga fada suna fita daga gidan kwanciya su je wurin aiki kamar da ke yi yana a hojo yana kwana yana mai shi cikin zungu yana cin sarauta shi sa ki zo dabga inda sarki ke zuwa kan ya kai ya shiga gida in ya kusa wurin kusa da shi no ki kamar farfaduwa kama ki shi ki fadi kasa kuna fahimta na shi kenan da sarki zo ta yi kamar farfaduwa eh, da ta fadi kasa no shi sarki ji kama ta sarki da ke kawo shi shi gudu ji kama ta ya dudu ba ta wo oh, hal ta farfado ta zuba mata ba ka jara ta shi ta wuce gare ya ta ce koma kuma shi ta je ta yaka nan kuma nan inda ta fadi yanzu ba sarki doke ta bawai da doki waziri minista na sarki shi ya doke ta ta goma ta gaya mamar maya ma nan wannan ta ce koma kuma sai ta koma da ta yi kuma shai dogarau in koran ba zo wurin sarki su suka daga ta na hudu mutane da ke daraja na biyu bayan sarki da ta fadi sarki shi bai tanka ba eh, wazirai eh, dogarai wadanda ke bayan sarki shi su suka daga ta na biyar inda ta yi wannan kuma mutane dan kadan suka daga ta to na shida da ta fadi shi kowa tun daga sarki alo da nake nuka kowa na zaginta shi ta ce ma wani irin kunya ka naka ta ce to haka zina yake da kin fita yi farkon rana wanda zai duke ki babban mutum ne in yi rige san ki mace karshe ce babaye kudubi ku dubi ku da kuke mata nawa aka neme su da aure ana an yi aure an kawo laifi gaba da shaji aure ya bari me yasa domin an yi zina ya santa mace ya capacity ta yake to inda kuma je tabu da wata mace kuma shi kamar kai to shinkafa ga ya fi tuwon ga daji ya bar to shinkafa kenan eh, ya bar tu kenan ne kuma je tabu sai ka kai sakwara ya fi to shinkafa daji to shi sa auren ba zai yi ba don ku duka kuna nan ba dai kuke wurin hakuri wurin iya magana wurin zuciya wurin kaza daban-daban kuke ku da ku zaune tare da kowa da nashi wani na zuciya wani bai zuciya ce sa namiji kuma yana duba da nama duka ce sa har ne kika zauna da shi gane kamar ki zuciyanki ya yawa ko ka zauna da shi ya gane kamar ki da kanki ba ki da hakuri a ya gane kamar ki da kanki ba ki da wayewa a ki da kanki kina son dauda a ki da kanki bacinki na maganganu tuma a ki da kanki mai gulma ce ki da kanki makariya ce to kenan amma bai gane ki ba baki rayuwa da shi ba kima baki gane shi ba baki rayuwa da shi ba kika zauna har ranar aure ke kuka gamo ta lokacin za ku gane zuna in kun gane juna shi balansin ya zo shi a yi hakuri a zauna dama yanzu za mu ni kanmu mu zamo kan da muke so mu zamo shi ga ya je noma shi ga mai na ga kan mata duka duniya haka suke macin kuma tana kan maza duka duniya haka suke shi sa shi ai hakuri kan a gane kama shi akwai bambanci an tun ji dadin auren hala an yafa lokacin ba iya wani abu kuma ma aka yi gaugawa aka shige ciki to an samu bala'i nan shiga ubangijin allah ce mana يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ya ayyuhan nas ya ku mutane da maza da mata Kur'ani na kiran wannan shi na wanke kwakwalin mutane da da ba su mai da mace wani abu ba wani shi ne musulunci inna khalaqnakum min zaka. shi sa ga turawa da rikici ya riga ya zo ma musulunci in suka je suka karanta musulunci shi suka kama no musulunci shine a abin da ya kamata a nemi don shine solution to everything a lokacin da arna ke faman ba ta musulunci in dai aka karanta shi shege ya fito da wani kala daban ta shi sa iyayen mu mata ku sa hankali bisa ga kan wannan daukaka da ubangijin allah ya daukaka ku shi allah ya kuma ce mana inna khalaqnakum min dhakarin wa untha mun halice ku ne ya ku mutane iri biyu jinsi biyu danjin maza da danjin mata Allah ya ce mu muka wannan shi ku suruci Allah kuma wani gama ganganu ne masu kayatarwa wanda aqlus salim hankali da ke da kwanciya hankali yana neman ya amfani shi kuma ya gane in an fito nan na za ka ubangijin mu Allah yana ce mana wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja yace ku maza daga jikinku muka anin fidda mata shi in ka rena mace ka rena kanka don mace rabinka ne yanzu hannun gashin cin hannun banza ban zagi kaina ba ana zagi kaina ko ba hannuna ba ne shi na zage shi na zagi kaina ko to haka yanayi ke lokacin da kare na mace kare na kanka don daga cikinka aka yi mace wannan kashin ga ana ce mai awaza kun san ka sha awaza ko nan nan karagon kashi da ya kan eh shi ganin su da yawa kun nama ka ke cika babu da shi sha su sai naman sha kuma fasa shi da kanshi to don nan kashin da shi aka halice kuma an fite shi ne cikin maza bai mike ba don ku shishin haka yake ko wani haka ta yi sai sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce kan da Allah ya doko shi a lankuce ya halice mace to haka mace take lankwaciciya in ka ce za ka mike wannan kashi ya mike me zai kai ka karye shi kare mace shi ne ka sake ta shi sa ka bar shi haka nan kana jin dadinta a malankwashishiya ne amma ka ce zan mike da ita sosai so in ji dadi sosai to za ka karye ta kenan salamu alaikum zai zuci Allah samu kare lafiya shi Allah ya ce mana والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا Allah ya sanya daga cikin jikinku in mata wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadat ya kuma sanya a cikinku in matan nan banin yara ai tsakanin uba da umma shi a haifi yara shi yaran kuma su haifu jikoki shi jikoki su haifo taba kunne kun abin da Allah ta yi ko ashe abin da muno ne ko ashe ba bambanci tsakanin mu da matan to me yasa za mu sa wani bambanci to bature na jiya shi ya ce ba mutum bane amma na yau shi shi ya ce mace ta fi namiji ba mun fada ba ta ce yaro kuma ya fi mace ba mun fada ba amma yanzu shi wannan ababen kuma na bugun su me yasa ba su ya aure don yaya zai je ya aure mace alalin ta fi shi shi ya kama daki ibiya sadaki ya yi koma karfinsa ya fito waje ya karfi ya zo a ce mace kuma ta fi shi yanzu gano da mace sha kulle shi firzi me yasa wala yi hamlu ham kurum ta kai shi police station eh ai kun ce tana da karfi shi sa tana kai baba police station zuwa wata shaidiya kuma ya cire police menene my mom ham me sha daga ita kuma ta da rashin hankali Allah shi ya abin shi sun wake da karfi da wanda bai da karfi ya za a yi a ce kofan lori ya fi injin lori nauyi ya za ta shi sa wahala yawa yanzu mazan ba su auren su suka takaita da zina dama ko gidajen zina inda za ka ce kai zina ma ka kare mamace ma ba ta ganka ba ta ganka ba ka ganta ba amma ka kwana da ita akwai inda za ka je kurmi ka yi ka kare ka fita akwai ne za ka je a baka ita ka tafi da ita sai san ya biya bukatun shi kare kun shi ta shi sa bin wani wahalan jin ajiye mace in yi sabula ce ya kare a ce pep student ya kare a ce mai ya kare a ah, na dama mai nake nemo rin akwai abinci ga papaya ga restaurant turkish ga restaurant italia ga restaurant lebanon ga pancake ga local dishes ga laundry ga kaza me yasa zan kama cin na wahala alalo da gaba duka na nan in dai na neman gangan jikinta ne na bi istilagon shin kamo wanda nake so na ganin su doguwa guntuwa tarwada fara baka mummuna kyakkyawa duka wanda na ga dama kuma shin kamo in zo yi lalatan kare ta ce min 2 million 100 gana 50 shin biya ta kala na gama in je na burin kwanan huta me yasa zan yi wahalan aure kuma wawaye duka shi suka manta kama in ba kai wahalan aure ba baka bari tarihi mai kyau da ka je ka kusance ta sai ta haifu yaron nan bai san baban shi ba ita karan kanta ba san ma ne ne ya cike ta ba wani rayuwa za a yi a duniya wannan su ne ababa da ya kamata hankali ya dinga anin aiki a kai domin a kai ga manufa shi sa hawa yau mu duka daina wurin aiki sha Allah ce mana man amila salihan min zakarin aw unsa wa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba yace wanda zai aikata aiki na gari. wannan aiki da ya aikata na min zakarin yana cikin danjin maza ne au unsa ko danjin mata wa huwa muminin a lokacin da yake aiki yana mumini mai yadda da Allah kuma mai neman lada a wurin Allah Allah shi rinse da kansa ce ina rinsuwa da kaina na rayar da wannan mutumin nan rayuwa mai kyau na bari ya rayu rayuwa mai kyau Allahu akbar kun ji zance mai kayatarwa ko ashe muna bukata muna bukatar rayuwa mai kyau muna bukatar daukaka ta daukaka nana cikin aikin kirki shi sa ku kun zamo ambassadors kenan ma iyayenku gida su irin wanda kuka samu ga su samu ba shi sa bar suna iya yin komi ta yi tafta waje kan ta tuna kan mutai ma ya fi ma ta kai bakin titi amma ki kofa da an kira ki kofa ma ba ki sayawa shi kin nemo ki me yasa don babanki ya ani miki agaji ita ba ta samu wannan ba ta sa ku ku je ku gyara iyayenku ku kuma gyara kanninku in kun fita gidajen kun shi gidan aure kuma ku gyara mazajen ku da yaran ku da ubangijin Allah zai ba wannan shine manufan karatu musamman shi ke bar Allah ya rantsi ce in dai an yi wannan ayyuka na bar waɗannan mutane su yi rayuwa mai kyau rayuwa na arziki kun gama ku kai sai kurin ga ta nufi yaranta da ta duba sun kyau sun wuce suna kasa wani suna karatu kai sai kan ta yi tafiya ba san ta yi tafiya ba gaba da ka ce ta wuce na ta ce ni da zan yi tafiya ma ban san ma yaushe zani ba kuna ta damu na yi tafiya kuma ban san shi zani ba tarbiyya ke riban zaman aure ke ya kama ke aiki mai kyau magana mai kyau tunani mai kyau kudurta abu mai kyau a zuciya shi ke kawo wannan to na sai da zance nan in akwai magana ko mudakala ko shiga ko menene mu yi tare sa'an nan mu kuma ci gaba na'am wata na da magana shi ta daga hannunta shi ba ta na'am malama faraha assalamu alaikum alaikum assalam yayan eh, ta ni faraha ilyas tambaya na ne a cikin musulunci inda matan aure ta yi zina a ce wani punishment ya ce a bata bravo haza haza tambaya ne macen aure idan ta yi zina wani irin punishment ya kamata a bata mai musulunci ce a yi mata macen aure iri biyu ne akwai tana gidan aure akwai ta taba aure ta bari dukkan su hukuncin su daya ko ta yi aure tana ciki ko ta yi aure an sako ta ko miji ya mutu dukkan su hukuncin su daya daga caya lalayi wanga yanzu ba ta da miji kuma ya ce sa ya kamata a'a tun da ta taba sanin namiji to shi ke nan ko da so daya ne a cikin aure to hukuncinta da wancan ya zumo daya shi ne musulunci ce a jajjefe ta hatta a jajjefe ta har ta mutu shi sa anya a sa masu jefi tana gudu ana bin tana jefawa har ta fadi ta mutu an iya kuma tone rami shi a sa daga nan ganta haka zuwa shi ta tsoro ciki ba ta iya fita shi kenan ta jefawa har ta mutu kun sama karima bin ko duba tausayin allah fa da tausayi da allah yake da shi wai a jefi ba ka sani bari ma ba mutum ba ko eh, macizi ake kashi wani bai iya sai ga kan da ake bugunta wani zuciyar shi bai iya shi a zo da mutum mutum na Allah ma tana da yara ga mijinta ga ubanta ga yayanta ga kaninta duniya kuma duka na sai don kowa zai zo a saka ta rami samanta na waje don kata gudu ko a yi dauriyanta abinda dai za a dinga jejjefanta har a ga ta yi sanyi sa'annan a daga ta a bisa a ma'ai mata sallah kun ga nabi ke to ta she kiki kai zinan kin taba aure ko kina cikin aure she ba miki ba ya kike ganin rayuwanki amma suna zanen kalin su ba bacin su gbaggbagbo za mu haji kuma suna zina wani ma ana wasa da gauru wani ma an dawo wani ma wajen gaba wani ka babban ne shi sa ku ga samari da yawa ba su aure balle masu iko sai riga saki matansa yana zama kenan matan duka sun zo mona shi yana yau ko ina yana bin daga dama to shi sunan shigawa gawa in muka fahimce shi mazinaci bai kamata yana sallama bi shi ba don an kashe inda musulunci da yake an tun kashe gawa ya ba wani sallah gawa na sallah to gashe na sallah har kai ka zo ka bi shi condemn sa zinin da khatari shi kan da za a jefi macen aure ta mutu ko an sake ta ko an mutu an bar ta in ta yi zina to haka kuma namiji kuma shi ma an kama shi ya taba aure jefa shi zai kamar ni da ke zo ga ina cikin high ranking na je ne zina ka kama ni kurum dusi kun gane ku jefa da kyau na san amina ta duba ta nan gan na wuri nan ga yake ta kwara min kato guda kuyi haka zai har ya mutu ashe zina ba wasa bane ko ashe Allah na cikin damuwa sosai ba karima abu bane don ko sata aka yi Allah bai ce a kashe ba bai ce a jajjefe shi ba ko a yanka hannu sata nan kuri sa yanka shaje shi dokta kuma ta ne mutu shaje da bisa ya ci gaba kabari ne ke Allah ya kai ka ci gaba kabar ce an yi sata da ni ne ni barawo ne barawon hannu ne sai ta tafi da guntu hannu tunda ana yankawa ko wai zo neman matar ku sha ce yi haka ko eh sai san yi haka in an gan guntu sha ce a ba mu su don sa'in na wurin ko eh in ya zai ce ni da rabin sha ce yi haka in an gaja ce ah. in ya zo supermarket sai ce ina neman work akwai aiki nan sha ce yi haka in an gani guda fita ba dokan shaki to wannan azabin shi ya fi ku kashe shi da wani ya sata kuma eh ka da kai sata diyan kama ya tashi ganka da ya ga shi ce a baba barawo ya ce sai sai baban ka a baba barawo la ilaha illa adam haka ka kira ko baba makeri ko baba mai tukunya ko baba mai tulari ko to ke kuma za baba barawo sata fa alalla da ce da sata babban ku ya zo sata 10 million dollars 1 billion ghana cedis oh mugun laifi to mazinaci ya fi shi shi laifin da ya duka wa nan ka hannu mazinaci kuma boy boy boy hal mutuwa don bai taba zina ba fa eh bai taba aure ba fa ai mai bulala dari 100 ranar juma kowa an gama sallan juma kamar da aka cika ke juma haka kuma za zo kuma da yawa haka nan nawa an zo da yawa idan an zo da yawa me zai faru abin da zai faru shine yana da ban shawa shi a karanta wani diyan wani kabila kaza ya yi zina da wance sicilia ajuwa kwabi na mame ya yi zina da bilkisu ya yi zina da zainabu ya yi zina da kaza zainabi ta ta gudu shi sa gashi nan za mai hukunci shi sa za mai gulala dari kuma a kore shi gari shekara sa da kaima gulala kowa ya gani o oh, mazinaci sha ce walalum ka bar garin ga shi shekara za ka dawo kaga wanda bai taba zina ba kenan wanda bai taba aure ba kenan amma da ya taba aure fa kashi shi sa malama faraha tambayanki kinan babba ne na'am aha na'am faddal eh, malama assalamu alaikum assalam sayan kai kace eh wanga na mace mumina ba ta auren namiji da ke shirka sannan kuma namiji da ke munga eh, mumini bai auren mace amma shirka ta kamar munga eh, na mace ta wuce ta bar namiji na kamata ba maza za su saki namiji ba Allahu akbar wai cikin bayani na ce mace mumina ba ta auren namiji mushriki namiji mumini bai auren mace mushrika ba ni nace ba haka lace wala tankihul mushrikati hatta yu'min yace ce ku yadda ku auri mata mushrikai shi in sun imani sun tuba sun bari wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum ya ce ka yayo mumina in ka je ka aure ta ko wanda ke kasa da ka yayo bauya in ka je ka aure ta mumina tana da daraja a duniyanka da kabarinka da kiyama da wurin Allah ya fi ka je ka auri diyan president mushirka ba na fidi ba Allah ke magana shi ba ta yi shi ta ce mini wai na wata yanzu tambayan ta zai zo yanzu shi ita ce ta auri namiji mushirki ne kuma mace ba ta saki yaya za ta yi don namiji ke saki kuma gaskiya ne annabi ce at-talaqu liman akhadha bisak kalili malama amina masha Allah hadisi na ake at-talaqu saki na aure liman akhadha bisaq annabi ce yana hannu wanda ya daga kwabire kun gane kwabire eh anan tuwo kun gane anan tuwo kin gane anan tuwo ayyo wannan daga nan wanga wurin ga ana ce mai kwabire eh anan tuwo kenan wanda eh, players sai ka ji kaza kaza an buga wurin to anan tuwo kenan wai wanda ke daga kafa shi ke da ikon suke aure kuma namiji shi ke daga kafan mace a wurin kusanta shi sa shi namiji ke da ikon sake matansa in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an mace ba ta da iko ta lokacin da wannan abu ya tabbata mace za ta gaya ma danjinta ne miji nan na mushriki ne in an tabbatar yana kan shirka lokacin mace saki ne za ta yi ana ce mai holo nyagewa za ta nyage aure kenan ita na ta ba saki bane sunan shi yage aure eh? in an sake ta za ta zauna aida na wata uku ko eh, ganin jini guda uku ko in tana da ciki hashe ta haifu in kuma ita ta yage auren to za ta zauna wata daya ne ana ce nan zauna istibra'i za a duba ko dai mijin nan bai da kaya cikin cikinta an gano ku akwai kaya cikin cikinta shi ta yi hakuri har kayan ya fita ta ba shi abin shi sa'an nan ta ainihin ta shiga barin wannan aure ina fata na ganowa to wannan shine abin da ake nufi da shi a wannan bangare mai cika da yawan albarka masha Allah da fata an gano shi sa auren nan daga nan tun da ya dace da shirka mace za ta yage shi ne in ko macen ta yage aure duk abin da ya zama hakkin mijinta da ya bata na auren ko gabanin aure ya kamata ta mayar masa ina fata na gano wannan shi na abin da ke na wata ala na malama mu ne da yankuri malam wani bangare ka namiji ya yi ya kawo mata kamar ashirin ya ce kamar matan shi idan ya mutu yaron da ya haife ne ya yi rikin da ita ne matan shi har da mahaifiyar shi shin wani musulunci ya zo ya kai baba matansa na iya yawa ya kai goma goma sha ashirin wani hamsin in kuma ya mutu dansa babba na iya gadon matan duka yana abin da ya ga dama da su hamma da umman shi nan take mamaki ya za yi a ce namiji da ya kuma je ya hau umman shi to jahilci kenan shi ke kawo a yi haka in ba ka ba ya za a haifi mace a kashe ta kai ka haifi abin ka shi ka kashe kana dankali matan ne ta fi kana ta kake muru da ita nan ba mace bane me yasa baka kashe ta ba rashin hankali shi yasa shebur sun zo sun yi wahala sosai don sun zo samun mace ma a auri ba wasa bane ba samu china nan ma ya faru haka don ya zo kai yawan china ya yawan an zo an bandi su haifuwa aka ci haifu daidai ne mamanta ma kuna da abin nan Ta wurin ko bai so haifu mace don ana ga mace ba mutum bane shi ta haifu in mace ni shi dodge da ka ka gama mace nisha tun kashe ta cikin ciki kamata fito kun ta fito na batar da ita a ban haifi ba a da na fita mutu yana neman dai samu namiji shi manta kamar mazajen nan sun yawa suwa ma za su entertain su shi mata shi ko na da abin da yasa da ya halice shi shi yasa in ba abin za shiga wahala ta yasa bisa kan wannan malama ke tambaya shin ya san kamar wannan umman shi ne ya fi kowa sani kuma ya hau jahilcin nan daudan rashin sani ya wuce inda kuke zata ba shi sa Allah da kansa sai ce wa ma qadarullah haqqa qadari in ga suna wani laifi ko suna wani ba kan ruwa ba su san Allah gaskiyan sani sabin don da ka san Allah sosai baka laifi ne shi sa rashin sanin Allah ke sa su wadannan laifi ina fata kuna gano to wannan shine babban abin da ya kamata ce an kula da shi don a iya a kare lafiya da fatan alkhairi zuwa gare mu insha Allah Na ma kai tambaya kuma ko mu sai daga nan to mun sai daga nan insha Allah subhanahu wataala ah, hawaye ba mu kare ba mun sake dawowa bisa kan wannan ah, na zuwan ma'aiki alayhi salatu wassalam don ga ayoyi wal mu'minuna shalice wal mu'minatu shi ce ba'duhum at شيء للطيبين ce للطيبات السارق شيء tayyibuna الزاني tayyibati شيء والزاني shi ce was الله بيبر zani كمر بيبر shi ce zani Allah bai bar maza ba kamar da bai bar mata ba dukkan mu a cude muke muna ta aikin Allah muna ci gaba har mu kai inda Allah zai alin nuna mana haske mai yawa masu sauraron mu muna gaida ku a wannan safiya mai albarka kwana ta uku na cikin watan na Zulhijja Allah ya bamu ainihin lada da ke ciki na suke suke azumi Allah karba musu mu ko da mu iya yi ubangijin Allah ya mu ladan niyya ya sa ko mu kare lafiya wa jazakumullahu khairan jaza wa ila liqa'in ghairi hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh